barkamu da wannan yammaci na juma'a sha bakwai ga watan ramadan shekara ta 1434 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da ashirin 26 ga watan bakwai shekara ta uku miladiya a darasin mu na jiya mun tsaya karshen aya ta uku cikin wannan sura mai albarka suratul ma'ida yau za mu tashi farkon aya ta hudu kuma wannan shine darasinmu na biyu a cikin surar faɗin Allah maɗaukakin sarki yas'alunaka kama za uhilla lahum bismillah yas'alunaka ma uhilla lahum قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجواب وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمتكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب Ubangiji madaukakin sarki ya ce, Yas'alunaka ma za uhilla lahum suna tambayar ka me aka halatta musu na dangin ababanci da kuma ababen auratayya. Walka ce da su, uhilla lakum tayyibat an halatta muku dangin daɗaɗa wa ma'allamtum min aljawarih da dukkan abin da kuka koyar minal jawarihi na daga dabbobin farauta mukallibina waɗanda kuke koya musu halayya irin ta kare don yin farauta to na hunna waɗanda kuke koya musu mimma allamakum Allahu daga abin da Allah ya koyar da ku fakulu mimma amsakna alaikum ku ci daga abin da suka kama muku wadhkuru smallahi alaihi ku ambaci sunan Allah a gare shi واتقوا الله كجزورا الله كتيا ku kiyaye إن الله سريع الحساب للي ألا ميقاقا والحسابي دي صحابان النبي صلى الله عليه وسلم sun tambaye shi a lokacin da yake hajjin bankwana dangane da menene abin da ya halatta a ci menene kuma abin da bai halatta a ci ba ba wai dan ayoyin alkur'ani tintin tala-tala ba su yi bayani ba dangane da haka sai dai dan waɗansunsu da aka yi bayani ba su ji ba don haka da aka zo hajjin kwana, a hudu ba ta arfa sun yi ta tambayar annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da abubuwa cikin abin da suka yi masa tambaya akwai abubuwan ci me ya halatta a ci me ya bai halatta a ci ba to da haka sai Allah madaukakin sarki yake cewa yas'alunaka kama za uhilla lahum su ne maka tambaya me aka halatta musu amma tuntuna a Madina an riga an yi bayanin me aka halatta hatta ma a farkon wannan sura din ai faɗin hurrimat alaikum almaitatu waddamu wa lahmul khinzir zuwa karshe bayani ne na abubuwan da aka haramta to duk wanda ba a haramta ba ya shiga cikin wanda aka halatta to amma dai duk wannan an yi shi ne a bayani a bayan fage ba wai a gaban jama'a ba shi yasa duk da haka waɗansu ba su sani ba waɗansu ba su ji ba da aka zo hudubar hajjin bankwana sai suka yi tambaya to sai Allah madaukakin sarki ya faɗi tambayar kuma ya bada amsar yas'alunaka kama ba uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat wa ma 'allamtum min al-jawarihi mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakum Allah ubangiji ya ce kul ce da su uhilla lakum at-tayyibat an halatta muku at-tayyibat malamai suka ce abin da ake nufi da at-tayyibat dukkan wani abin da baya cutar da lafiya baya gurɓata hankali giya ba ta daga cikin at-tayyibat hakanan dukkan dangin kayan maye baya daga cikin at-tayyibat naman alade baya daga cikin at-tayyibat mushe baya daga cikin at-tayyibat kamar yadda jini da sauransu duk basa daga cikin at-tayyibat domin waɗannan suna cutar da lafiyar ɗan adam wasu su ma suna gurɓata tunanin ɗan adam da haka sharaɗin at-tayyibat abinda baya cutar da lafiya kuma baya gurɓata hankali duk abinda ke cutar da lafiya ubangiji ya haramta shi da abin da ke gurɓata hankali ubangiji maɗaukacin sarki ya haramta shi da haka baya cikin at shi yana cikin kishiyar at sune al wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'is yana halatta musu tayyibat amma yana haramta musu al-khaba'is wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat to da haka malamai suka ce kalmar at-tayyibat da Allah ya ce an halatta muku ambatansu ya gabata cikin suratul baqara inda aka halatta ubangiji ya ce ya ayyuhal ladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun haka nan cikin aya suratul anbiya ubangiji ya ce ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim to wannan sai yake nuna ba yanzu aka halatta ba daman tuni an halatta yanzu dai kawai shelantawa ake yi kamar yadda aya za ta zo al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahun ubangiji yace wa ma allamtum minal jawari da kuma abin da kuka koyar minal jawarihi na dabbobin farauta a wata kira'ar ta Abdullahi dan Abbas wa ma ullimtum minal jawarih da abin da aka koyar da ku ko aka sanar da ku minal jawarihi na dabbobin farauta abin nufi duk abin da aka sanar da ku cewa ana iya yin farauta da shi kuma har kuke yin farautar da shi to duk abin da ya kama muku ta hanyar wannan farautar halal ne ku ci to dabbobin ku da Allah madaukakin sarki ya sanar da mutane cewa ana iya yin farauta da su har ake farautar da su suna da yawa kare yana daga ciki shaho yana daga ciki damusa tana daga ciki shirwa da dai sauransu waɗannan su ake kira da aljawarihu dabbobin da ake farauta da su ibn kasir yace wa summiyat hadhihi alhayawanat allati yustadu bihinna jawari ana kiran waɗannan dabbobin da ake farauta da su da sunan jawarihu yace min aljarhi daga kalmar aljarhu wa huwa alkasabu wanda shine alkasab aiki kama taqulu alarab kamar yadda larabawa sukan ce fulanun jaraha ahlahu khairan wani ya aiwatar wa da danginsa alheri ai kasabahum khairan ya yi musu alkhairi wa yaquluna fulanun la jariha lahu ai la kasiba lahu larabawa sukan ce wane bai da mai masa aiki sai su yi amfani da kalmar jarihu a madadin kasibu don haka kalmar jawarihu ana nufin dabbobin farauta ibn kasir ya sake cewa wa hunnal kilabu almu'allama su ne karnuka waɗanda aka ba su horo na musamman na iya farauta walbazi da kuma shaho wa kullu tsairin ya'lamu ko yu'allamu lisai da dukkan wani tsuntsu da aka bashi horo da training dangane da yadda ake farauta da aka yi ce wal jawarihu kalmar jawarihu kenan tana nufin alkilabu addawari karnuka waɗanda aka ba su horo da tirenin na musamman don yadda ake yin farauta wal da kuma damusosi wasu ƙuru da shirwoyi wa wuha da makamantan haka dukkan wata dabba da take farauta in kai farauta da ita matukar ka koya mata yadda ake farauta matukar ka yi farautar bisa ga yadda musulunci ya ce to abin da ta kama maka yana daga cikin abin da aka halatta ka ci matukar baya daga cikin abubuwan da yake haramun ne cin su malamai suka ce ya ake koya musu farauta yadda ake koya wa dabba farauta shine ka koya mata in ka cuna ta ta tafi in kuma kai mata tsawa ko ta bi dabba farautar ta tsaya mana ya zama tana bin umarninka amma matukar kare in ka tuna shi ba zai tafi ba sai ya ga dama in kai masa tsawa ba zai tsaya ba sai ya ga dama to in ya kama maka abin farauta ba ka ci domin bai kasance yana da ilimin farauta ba to sannan ya san cewa idan ya kama kuma ba zai ci ba kai zai kawo duk yunwar da yake ji duk yunwar da karen farauta yake ji duk yunwar da damusa farauta take ji duk yunwar da shirwar farauta take ji idan ta kamo abin farauta ba ta ci sai ta kawo mai ita to wannan tana da ilimin farauta in ta kama ko kai ka tura ta ko ba kai ka tura ta ba malamai suka ce babu laifi idan ka ci waɗansu malaman suka ce a'a in kai ka tura ta ta kamo to za ka ci amma ba kai ka tura ta ba ba za ka ci ba in ko ka tura ta to ko shakka babu abin da ta kama maka ya zama halal idan ka yi bismillah a yayin tura ta to idan ta kamo ba sai ka yi sake bismillah ba wajen ci ka iya ci ba sai ka yanka ba ko da ta kamo shi a kashe tunda ka yi bismillah wajen tura ta ba laifi ka iya ci amma idan ka tura ta ta tafi kuma sai ya zama ka manta ba kai bismillah ba kuma sai ta kamo maka babu rai to malamai suka ce anan ma babu laifi dan ci sai dai wajen cin sai kai bismillah shine fa wadhkuru smallahi alaihi ko dai indal irsal ko kuma indal akl ko inda huma jami'an yayin turawa ko yayin ci ko kuma yayin turawa da kuma yayin ci baki daya shine Allah madaukakin sarki ce wa ma allamtum min aljawarihi kuma halal ne ku ci abinda kuka koya wa dabbobin farauta mukallibi na masu ɗabi'a kare malamai suka ce kalmar mukallib abin nufi masu ɗabi'a irin ta kare me yasa aka ce masu ɗabi'a irin ta kare saboda kare shine asalin abin da ake farauta da shi amma yau da gobe ta sa aka gano ashe ana iya yin farauta ma da tsuntsu ashe ana iya yin farauta ma da damusa ashe ana iya yin farauta ma da wasu dabbobin ba kare ba amma dai kare shi ne asali shi yasa ake ce da sauran dabbobin na masu koyan ɗabi'ar kare wajen yin farauta domin shi shine asali to sai Allah madaukakin sarki ya ce to hunna mimma Allah lalle ku sanar da su daga abin da Allah ya sanar da ku na ilimin farauta na yin bismillah na idan kun tuna su su tafi in kun hana su su tsaya in kuma sun kama kar su fara ci har sai sun kawo muku din yunwar da suke ji da karanka za ka tura shi ka yi bismillah da ya je ya kama dabba farauta sai ya fara ci kafin ka zo malamai suka ce haramun ne kai ka ci sai ka bar masa sai ka ci girma sai ka haƙura amma idan ya kama bai fara ci ba ka riski abin ko ya kashe babu laifi ka kama kayanka babu laifi ka karɓa sai ka ci shine da ake nufi da na hunna mimma allabakum Allah fa kulu mimma amsakna alaikum ku ci daga abin da suka kama muku wa dhkuru smallahi kuma ku ambaci sunan Allah a yayin ci da kuma a yayin tura karnuka dan su je su kamo abin farauta ko kuma a yayin ci ko kuma a yayin tura dabbar da za ta je ta kamo maka abin farauta din baki daya to haka nan malamai suka ce bindiga ma tana shiga cikin hukuncin kare a yayin yin farauta da ita idan kare ne a da lokacin da babu bindiga shi ake turawa ya tafi a guje ya kamo wajen sakassa sai a yi bismillah to haka nan yanzu in ma ba kare bane bindiga ce da kai a yayin da zaka auna abin da zaka harba na farauta sai ka bismillah to idan ka harba ko da bindigar da ta je ta kashe shi to in ka je kantar da shi mushe zaka ci kayan ka tunda kayi bismillah kamar kare ne da kai bismillah ka tura shi da ya je garin fada da dabba farauta ya kashe ta ko ya kama ta sai ya kashe to anan ma halal ne ka ci amma malamai suka ce matukar kana sana ba mantawa kai ba sai ka ƙi yin bismillah a yayin harba bindigar ka da za ka harbo abin farauta to idan ka kashe wannan abin farauta haramun ne gare ka ci waɗansu malaman suka ce in kwa mantuwa ce ta sa haka babu laifi in ka ci domin mantuwa a bar yafewa ce amma in dai ganganci ne ya sa haka to bai halatta ba ka ci dan Allah ya ce wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafis kada ku ci abin da ba a yi bismillah ba a wajen yanka shi ko a wajen harbin sa na dabbobin farauta domin wannan ya zama fasikanci hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim daga adi dan hatim adi dan hatim Allah ya kara masa yadda ya ce qultu ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah inni ursilul kilabal mu'allama wa adhkuru ni nakan tura karnuka na waɗanda suke da ilimin farauta zuwa ga sakamomin dabba dabbar farauta wa azkuru smallahi kuma ina ambata sunan Allah ma'ana ina yin bismillah a yayin tura su fa sai annabi ya ce da shi idza arsalta kalbaka almuallam idan ka tura karanka wanda yake da ilimin farauta dan je ya kama maka dabbar farauta wa zakarta smallahi kuma kai bismillah fa kul ma amsaka alayka to ka ci abin da ya kama maka matukar yana daga cikin abin da ake ci qultu sai na tambayi annabi in ji adiyu dan hatim yace wa in qatalna ko da karnukan sun kashe dabbar farautar da suka kama kala wa in qatalna yace ko sun kashe malam yusharikha ko malam yashrakha kalbun laysa minha in dai ba ka tarar tare da wani karen ba a tare da su mana ya zama cewa mafarauta sun tafi daji da yawa kowa da karansa sai aka ga wata dabba farauta kowa sai ya cuna karansa to da suka je karnukan sai suka taru suka kashe dabba farauta duk suka yi cirko cirko suka sa ta a tsakiya sai ku kuma masu karnukan suka kuka zo to a nan kai musulmi haramun ne idan ka ga wani kare tare da naka wajen kama dabba farauta ka ci wannan dabba duk da kai da ka tashi tura naka kayi bismillah gudun kada shi wancan da aka turo lokacin da aka turo shi ba a yi bismillah ba kuma ta yi wancan karen da aka turo ta yi ma mai shi ba musulmi ba ne ba a irin wannan hali haramun ne ka ci wannan dabbar ta farauta amma matukar iya naka karnukan ne kadai suka kashe dabba in dai kayi bismillah wajen tura su to ya halatta ka ci sawa'an ka samu dabbar da ranta ko kuma ta riga ta mutu lokacin da ka cin mata da haka manzo Allah ya ce fa innaka domin kai idan ka tarar da karanka da wani karan a gefen dabba farauta an kashe fa in fa inna ma sammaita ala kalbika yayi kai naka karan kawai kai wa bismillah lokacin tura shi wa lam tusammi ala ghairihi wani karan kuma ba kai bismillah ba domin ba ma naka bane ba qultu lahu adiyu dan hatim yace na sake cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam fa inni armi bil mi'rad as-sayd fa usil ni nakan jefi dabbar farauta da warki wani sanda mai tsini wanda mafarauta sukan rike a hannu wani lokaci idan suka tura kare kankaren ya je sukan hada da wannan jifa da wannan sanda faƙala sai manzo Allah ya ce da shi idza ramaita bil mi'radi idan ka jefi dabbar farauta da warki ko da kere fa kulhu to ka iya cin wannan dabbar farautar idan dai wannan kiran ya huda jikin dabbar hajjini ya fita shine idza ramaita bil mi'rad fa kharaqa fakulhu in dai ka jefi dabbar farauta da kere shine sandan mafarauta ɗin ba warki ba da nace da kere fa kharaqa inda yahuda jikin dabbar tare da haka ya kashe ta fa kulhu ka iya ci amma wa in asabahu bi ardin idan ku ka same shi da wajen da ba mai tsinin ba fa innahu waqizun fala takulhu in dai ya mutu a haka to ya zama waqiz waqiz dabbar da aka dake ta jini ya taru a jikinta amma jinin bai fita ba wacce Allah ya ce wal mawquzatu cikin karatun mu na jiya to wannan dabba idan ta mutu sakamakon wannan sanda ta je ta daki jikinta amma ba ta fasa jikin jini ya fita ba to kada ka ci da haka malamai suka ce wannan ita ce ka'ida dukkan wata dabba da aka jefe ta da dutse ne da gwafar danko ne da wata kota ce in dai dukan ya daki jikinta amma bai huda ba sai ta mutu to ba a ci ka'idar dole ne sai in abin ya fasa jikinta har jini ya fita idan kwa jini bai fita ba idan jikinta bai fashe ba to haramun ne a ci ko da wajen jefawar an yi bismillah da haka ko yanzu da za a samu mutum ya harbi dabbar farauta da bindiga amma bindigar da ta taba jikin dabbar ba ta fasa ba jini bai kwarara ba to in dabbar ta mutu aka haramun ne a ci domin ta zama mauquza ta zama alwaqizatu wa fi lafzin lahuma a wani lafazin na Imam al-Bukhari da Muslim ya ce wa iza arsalta kalbaka idan za ka tura karanka na farauta ko ka ko kuma damusarka fadhkur ismallahi ka ambaci sunan Allah ka ce bismillah kuma a irin wannan bismillah din ba a ƙarasa rahmanin rahim da bismillah ta cin abinci da bismillah ta alwala da bismillah ta shiga ban daki duk bismillah ake cewa ba a ƙarasa rahmanin rahim da ka fadhkur ismallahi ka ambaci sunan Allah ka ce bismillah kadai kar ka ƙarasa ar rahim fa in amsaka alaika idan karan naka yaje ya kama maka fa adraktahu hayyan sai ka je ka tarar da dabbar farautar da ran ta bata mutu ba ga ta a bakin karan ko ya jiga ta ta ya raunata ta ta kasa tafiya tana kwance amma dai da ranta to fazbahu ka yanka kafin ka ci kuma wajen yankan sai ka sake bismillah wa in adraktahu qad katala idan kuma ka tarar karen ya riga ya kashe dabba farautar to amma ka riga ka yi bismillah da man yayin turo shi to wannan bismillah ita ce a madadin bismillah yanka kisan da ya mata kuma shine a madadin yanka babu laifi sai ka ci amma da sharadin walam ya akul minhu bai riga ya fara ci ba in ya riga ya fara ci to haramun ne gare ka ka ci amma bai riga ya fara ci ba fa kulhu sai ka ci fa in kalbu fa in kalbi zakatuhu manzala ce domin kamun kare daidai yake da yanka da wuka ga dabba ci ga dabba farauta wa fi riwayatin lahuma a wata riwayar da har ila cikin sahih bukhari da muslim fa in akala fala ta'kul idan karanka ya fara cin dabbar farautar da ka tura ya kama to kai karkaci fa inni akhafu an yakuna amsaka ala nafsi domin annabi ya ce ina jin tsoron ba kai yayi niyyar kamawa ba kansa ya kama ba mutum da ya riga ya fara ci kai sai ka haƙura ka ban masa ya ci gaba da ci a wani hadisin na abi sa'alaba wanda shi ma yana cikin sahih bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya idza arsalta kalbaka fadhkur ismallahi in zaka tuna karanka na farauta kayi bismillah wa idza ramaita bi sahmika fadhkur ismallahi idan zaka harba kibiyarka a wajen farauta kayi bismillah domin duk abin da kibiyar ta kashe to yana da kyau ko halal ne ka ci kaga wannan bismillah sai ta zama a madadin bismillah yanka wannan kuma hudawar da yayi sai ya zama a madadin shine yanka wa qala ali ibn abi talha an ibn abbas ali dan abi talha ya faɗa ruwaya daga abdullahi dan abbas dangane da faɗin Allah wa zkur ismallahi alaihi ya kula abdullahi dan abba zai ce idza arsalta jari haka idan ka tura dabbar ka ta farauta fa kul bismillahi ka ce bismillahi wa idza nasita ko da kuma ka manta ba ganganci ba ne mantuwa ce fala haraja babu laifi daga baya in ka zo ci sai kai bismillah ibn kasir yace wa qila a wani kaulin na malaman tafsiri suka ce al muradu bi hadhihi al aya abinda ake nufi da wannan aya wa dhkuru alaihi ya ce al'amru bit tasmiyati inda al umarni da faɗin bismillahi a yayin cin abinci sawa'an nama ne sawa'an dabba farauta ce sawa'an abinci ne na yau da gobe inda mutum zai ci abinci ya yi bismillah da zarar mutum ya yi bismillah a yayin cin abinci to sai Allah ya hana shaidanu su sa masa hannu amma matukar ba kai bismillah ba to shaiɗan zai zo ya ci abinci tare da kai da haka sai kaga an sa maka abinci mai tarin yawa wanda ya fi karfin a hankali a ce ka cinye amma sai kaga ka cinye kuma baka koshi ba kari kake nema saboda ba kai kadai ka ci ba akwai shedanu a tare da kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da ɗayan ku zai shiga gida shedanu suna biyo shi da zarar ya je shiga gidansa bai yi addu'a shiga gida ba sai shaidanu su yi shela su kira 'yan uwansu ku taho ga wani gaulawawa ya buɗe mana kofa. da haka sai su zo su shigo gidanka su cika maka gida ya ce kuma haka za su jira ka lokacin cin abinci idan lokacin cin abinci ya aka dire maka abinci nan ma baka yi bismillah ba sai su sake ma dariya su yi duhu su zauna ku ci tare to haka za su sake zira ma ido kuma har lokacin ka zo saduwa da iyalanka suna kallon ka idan nan ma baka yi addu'ar tsari ba a yayin saduwa da iyali nan ma sai su sake yin shela su gayyato yan uwansu tare da su zaka sadu da matarka shi yasa manzo Allah ce sau da dama sai kaga ƴaƴaye da kamannin mutane amma shedanu ne ka ji da yana zai daki ubansa ana raba su wannan jikinsa ne na mutum amma shedan ne kaga da ana raba shi da uwarsa yana siya da keta. ta kaga wannan jikinsa ne na mutum amma shedan ne me ke jawo haka ba ma ambatan Allah subhanahu wataala cikin ayyukanmu amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da a ce ɗayan ku a lokacin da ya zo saduwa da iyalansa zai daure ya ce bismillahi allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana da sunan Allah Allah ka nesanta mu daga shaytan ka nesanta abin da zaka azurta mu da shi daga shaytan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan Allah ya kaddara a wannan saduwar zai samu ciki da matarsa to dan yana da cikakkiyar kariya da tsaro daga ubangiji subhanahu wataala idan wannan dan za a bar shi a duniya daga shi sai shaidanu ba su da yadda suka iya da shi ya zama murucin kan dutse bai fito ba sai da ya shirya so da ambatan Allah a irin waɗannan wajaje da shari'a ta yi nuni yana da matukar amfani da haka wannan ayar wasu malamai sun kafa hujja da ita akan cewa ita ce hujja ta fuskar Qur'ani da ke nuna idan za a ci abinci a bismillah sawa'an nama ne sawa'an tuwo ne sawa'an dukkan wani abinci ne idan za ka ci sai ka ce shi shine wadkur smallahi alaihi wattaqullaha inna allaha sari'ul hisab hadisi ya zo cikin sahih al-bukhari daga nana Aisha Allah ya kara mata yadda nana Aisha take cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi kungiya suka zo suka ce da shi ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna qauman ya'tuna na hadithu ahadin bi kufrin mu dai waɗansu mutane sukan zo mana waɗanda ba su daɗe da musulunta ba bilhumanin da nama la nadiri ba mu sani ba a zuki rasmullahi alaihi amla shin wannan naman wajen yanka shi an yi bismillah ko ba a yi ba faƙala sai annabi ya ce sammullaha antum wakulu in ma su ba su yi bismillah ba ku in kun zo ci ku yi bismillah da haka malamai suka ce duk abincin da ya zo maka ko naman da ya zo maka daga kasashen da kake tunanin ba dole bane wajen yanka ai bismillah kamar irin naman gwangwani wanda yake zuwa daga kasashen turai wanda galibin kasashen da naman yake tawa daga gare su wasu maguzawa ne wasu ma ba musulmi bane ba ba a cewa musulmi ba zai ci ba halan ne musulmi ya ci amma sai dai wajen ci sai ya bismillah shi idan yayi bismillah wannan bismillah ita ce a madadin wacce ba a yi ba a wajen yanka da kuma a madadin wacce zai yi a yayin cin abinci sannan yana daga cikin amfanin bismillah idan ka zo cin abinci in kai bismillah sai Allah ya sa albarka cikin abincin hadisi ya tabbata sahabbai suka zo suka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam muna yawan cin abinci amma ba ma koshi sai ce ta ci kuke yi daban-daban kowa sai ya ɗauki kwanansa daban ya ci ba zai ci da ɗan uwansa ba suka ce kwarai muna haka ya ce kuma ta yi bakwa bismillah ya ce suka ce eh wani lokaci in yunwa ta gigita mu muka zo ba batun bismillah kawai fadawa muke da cin ya ce to anan matsalar take faruwa ku haɗu a wajen cin abincin ku kuma ku yi bismillah sai Allah ya sa muku albarka wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce wajen wani mutum sai ya ganshi yana cin abinci da hagu sai ya ce da shi sa hannun dama kai bismillah ya ce ba zan iya ba ba komai yasa ya ce ba zai iya ba sai dan girman kai take sai hannunsa na hagun ya nannade kamar leda mana ya shanye saboda yawa annabi girman kai sai annabi ya zura masa ido bai ce da shi komai ba kuma wuce ya kyale shi tun daga nan har ya mutu hannun bai samu lafiya ba ya riga ya lalace ya shanye wata rana annabi ya ga yara za su ci abinci akwai wani yaro ana kiransa da Umar ibn Abi Salama sai annabi ya kira shi ya ce da shi ya gulam millaha wa kul bi yaminika wa kul mimma ya yaro in zaka ci abinci kai bismillah ka ci da dama kuma ka ci gabanka da aka yana daga cikin ladubban musulunci ga wanda zai ci abinci ya bismillah haka nan wanda ma zai sha abin sha to idan mutum ya manta kuma fa bai yi bismillah a farko ba yaya zai ta wuce kenan wani kila sai da ya yi rabin cin abincin sannan ya tuna da a gigice yake yin wa yake ji bai dawo cikin hayyacinsa ba sai da tankinsa ya fara ɗauka ya ci kamar rabin abinci to shikenan bismillah ta wuce a'a annabi ya ce in ka manta a farko baka bismillah ba har yanzu bismillah ta wuce ba da ka tuna sai ka ce bismillahi awwalahu wa akhirahu da sunan Allah farkon da kuma ƙarshen ko bismillahi fi awwalihi wa akhirihi da sunan Allah a farkon da na manta da kuma ƙarshen manzo Allah yace da zarar ka faɗi haka shedanun da suka sa maka hannu a abinci suka fara cin abinci da kai tuni Allah zai sa mala'iku su shake su sai amai duk abin da suka ci ma na abinci sai sun amayar kuma a koran maka su ka ci gaba da cin abincin ka lafiya da haka ko da an manta yin bismillah a farkon cin abinci bismillah bata wuce ba daman bata wuce ba za a sake yi sai dai sai a ƙara fi awwalihi wa akhirihi ko awwalahu wa akhirahu na'am اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنين yace al yawma ya isal ladina al yawma uhilla lakum at tayyibat a wunin yau ake shelanta muku halaccin dada dan abubuwa lafazin al badal ne na al yawma al yawma guda biyu da suka wuce a baya al yawma ta farko al yawma uhilla al yawma ya isal ladina kafaru min dinikum wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahu da kuma al yawma ta biyu al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islam dinan sai kuma wannan al-yawma ta uku al-yawma malamai suka ce wace mu ake nufi ita ce dai ranar da sayyidina Umar ya faɗa ranar Juma'a ranar Arfa a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hajjatul wada'i Allah ya ce al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshaw a wannan wunin kafirai sun ɗebe tsammanin za su iya gama da ku daka daga yanzu ma babu tsoron su ku daina tsoron su ni za ku ji tsoro domin sun yi sun yi su ga bayan ku sun kasa sun yi sun yi su kulla muku makirci mun hana su mun dakushe sharrin su kaga kenan ba abin tsoro bane ba su al-yawma tabiyu al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau din nan dai kuma nake cika muku addinin ku wa atmamtu alaykum ni'mati na cika muku ni'mata wa raditu lakum al-islam dinan kuma ne je muku musulunci a matsayin addini hakanan aliyau yawma lakum at-tayyibat a dai yau din ake shelanta muku halaccin dadadan abubuwa malamai suka ce a yau ana nufin wannan rana ta juma'a wannan rana ta arfa a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hajjatul wada da haka malamai suka ce da aka ce aliyau yawma lakum at-tayyibat a yau ake halatta muku dadada abin nufi a yau ake shelanta muku halaccin dadada amma maganar halaccin tuntuni ta gabata sai dai waɗansu ku ba su sani ba domin ayat suratul baqara ya ayyuhal ladzina amanu kulu min tayyibati ta nuna halaccin tuntuna akwai shi ayat cikin suratul anbiya ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa amalu salihah ta nuna tuntuna akwai halaccin to amma al-yawma uhilla lakum at-tayyibat ma'ana a yau kuma ana shelantawa ga wanda ya ji da ma wanda bai ji ba da wanda ya sani da ma wanda bai sani ba ubangiji ya ce wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum abincin waɗanda aka ba wa littafi halal ne gare ku ana nufin yahudi da nasara babu laifi ba yahudi ya baka abinci ka ci babu laifi ba nasara ya dafa abinci ka ci ubangiji ya halatta mana haka malamai suka ce dan Allah ya sauƙaƙa wa bayansa domin ubangiji ya sani wani lokaci musulmi zai iya kasancewa a ƙasar yahudawa wani lokaci musulmi zai iya kasancewa makocin ba yahude wani lokaci musulmi zai iya samun kansa a garin da wasu musulmi ne wasu ba musulmi ba ne in aka ce sai abincin musulmai kaɗai zaka ci to an kuntata maka to da haka shi ko Allah baya son ya kuntata wa bayinsa yuridullahu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum usra wa ma ja'ala alaykum fi dini min haraj yuridullahu Allahu an yukhaffifa ankum wa khuliqa insanu da'ifa kullum Allah so yake ya sauƙaƙa muku duk wani abu da ya san zai kuntata muku sai ya ɗauke muku shi sai ya sauƙaƙa muku shi don haka a musulunci ba haramun bane musulmi ya ci abincin bai yahude ba haramun bane musulmi ya ci abincin ba banasare ba haramun bane ga rastauran na yahudawa ka je ka ci abinci ba haramun bane ga rastauran na nasara ka je ka ci abinci su ma ba laifi bane in sun zo sun ci a naka ina fata an fahimci wannan to da haka malamai suka ce wannan abin da ayat take nuna wa kenan halaccin kowa ya ci abincin kowa to amma abinci ana nufin na yau da gobe banda abincin addini abincin addini kamar abincin kirsimeti sun yi ne da nufin addini in ka ci kenan ka yadda da bikin cewa Allah yana da ɗa ka taya su murna cewa Allah yana da ɗa ubangiji kuma ya ce wala ta'awanu alal ismi wal udwan da ka akwai bambanci tsakanin abincin yau da gobe da kuma abincin bikin addini shi abincin bikin addini haramun ne ka ci sai wanda Allah ya ce ya halatta a ci kamar abincin idin babbar sallah idin karamar sallah wannan kan bukukuwa ne da Allah ya yarda da su ya yi musu rijista ya halatta su kuma duk abin da aka dafa ko aka girka dan su ubangiji ya yarda da shi kuma dan shi aka yi amma dukkan wani biki da Allah bai yarda da shi ba bai saukar da hujja cewa a yi shi ba to yin sa saban Allah ne cin abincin da aka gina kuma dan shi taimakon saban Allah ne wala ta'awanu alal ismi wal udwan to haka nan waɗansu malamai suka ce abinci anan banda nama domin naman su ai suna yankawa ba sa bismillah ko ma suna yankawa da sunan gumakansu kuma aya cikin suratul an'am ta ce wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi wa innahu lafis kada ku ci abin da aka yanka ba da sunan Allah ba domin fasikanci ne da haka waɗansu malamai suka ce wannan aya cikin suratul ma'ida ta halatta cin abinci amma waccan aya cikin suratul an'ami ta haramta cin nama kenan in an kawo maka abincin sai ka tsatsame nama to amma waɗansu malamai suka ce in ka tsame nama ai ka sha roman nama an ki cin biri an ci dila baka ci nama ba ka sha romo ba gwanda ma ka ci nama ba da haka magana mafi inganci malamai suka ce hannaman anan an halatta aya cikin suratul an'ami da ta ce wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wannan tana magana akan kafiran da ba ahlul kitabu ba ba yahudu ba ba nasara ba maguzawa waɗanda ba su da addini ko waɗanda suke bautar rana ko bautar wata ko bautar raƙumi ko saniya to waɗannan ba a cin abincinsu kuma ba a cin namansu amma yahudawa yahudu da nasara ahalul kitabi ne su kan waɗannan halal ne don ka ci abincinsu ko ka ci nama a cikin abincinsu suka ce domin asali su addininsu saukakke ne daga sama asalin addininsu babu shirka a ciki ko da kaga sun yi shirka to wannan wata bid'a ce ta su ta daban a ba asali cikin addinin su babu shirka duk addinan su sun ce a kadaita Allah a bauta wa Allah shi kadai in an tashi yanka a ambaci sunan Allah kar a ambaci wani malamai suka ce duk da cewa yan addinin sun saba wa haka idan suka zo yankan sukan kira sunan wani Allah to amma dai Allah ya musu kara dan ya bambanta su tsakanin su da waɗanda asali ba shi ya ce su yi masa bauta ba asali abin da suke bautatawa ba abin da ya saukar bane ba domin duk da cewa ba yahude kafiri ne ba sare kafiri ne amma kafircinsa ya sha bamban kuma da na ba maguje kafircinsa ya sha bamban da na mai bautar wuta mai bautar rana kafircinsa ya sha bamban da wanda ya ce ma kwata-kwata babu Allah to dan a bambance tsakanin waɗannan kafiran da waɗancan sai Allah madaukakin sarki ya halatta mana cin abincin waɗancan ya haramta mana na waɗancan malamai suka ce kuma saboda yahudi da nasara galibinsu annabi yana zaune da su a cikin madina kafirai ne amma na cikin gari amma maguzawa galibi kafirai ne na wajen gari na daji to kaga su waɗannan baka da bukatar cin abincinsu yaushe ma ka gansu ba kasafai ba kake zuwa wajen su amma waɗannan kana da bukatar cin abincinsu domin akwai zamantakewa akwai makautaka wani lokaci za ka je kasuwarsu wani lokaci za su zo kasuwarka wani lokaci ma katangar gidanka da tasu ɗaya to Allah ya san wani lokaci zaka bukaci ka ci abincin su sai ya sauƙaƙa maka anan amma wa'ancan kuwa mu'amala ka da su ba ta da yawa shi yasa su aka ce ban da su kenan sai mu ɗauka ayar da ta ce wala ta'kulu mimma lam yuskar sumullahi alaihi tana magana da sauran kafirai amma ayar da ta ce wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum tana magana ne da yahudu da nasara duba izuwa ga cewa su asalin addinin su babu shirka duba izuwa ga cewa su an fi mu'amala da su ta yau da kullum kuma duba zuwa ga cewa su asalin addinin su Allah ne ya saukar duk da sun babbata shi duk da sun yi kare-kare da rage-rage a cikin sa amma su ko yancan duk ba haka bane ba ba inda Allah ya taba cewa ai wani abu sujada ba shi ba ba inda Allah madaukakin sarki ce a bauta wani abu ba shi ba to da ka su wayancan kafircin su yafi muni sai aka rarraba su da Yahudu da nasara nan ta fuskar hukunci shine wa ta'amul ladina utul kitaba hillakum abincin yahudawa halan ne a gare ku nama ya shiga ciki dalilin da ke nuna shigan nama abdullahi dan abbas da abu umama da mujahid da sa'id ibn jubair da ikrima da ata ibn abi raba da hasan al-basri da makhul da ibrahim an-nakhai da suddi da maqatil ibn hayyan dukkan su suka ce ya'ani zaba'ihum abin nufi abincin ya shafi har yanke yankensu matukar ba yanka bane da suka yi da sunan tsafi ko da sunan gunki ko da sunan wani biki nasu na addini a a yanka ne na abincin yau da kullum babu laifi in an ci kamar yadda za a ci abincin kuma za a ci nama ibn kasir ya ce wa hadha amrun majma'un alaihi bainal ulama wannan al'amari ne da duk malaman musulunci suka yi ijma'i a kansa anna zaba'ihum cewa yanke yanken yahudawa da nasara halalun lil muslimina halal ne ga musulmai dan su ci ko idan sun ci yace li'annahum domin su yahudu da nasara ya taqiduna tahrim az-zabhi li ghairillah asalin addinin su ce haramun ne a yanka ba dan Allah ba to tunda ku akwai wannan a addinin su shikenan babu laifi in sun yanka a iya ci kuma ibn kasir ce wala yadhkuruna ala zaba'ihim illa ismallahi kuma ba sa ambatan komai in sun zo yanka sai sunan Allah yana nufin kiristocin asali yahudawan asali amma duk da haka kuma hukuncin bai canja ba har yanzu duk da wasu sun canza domin akwai wanda yanzu idan za su yanka suna kiran sunan Jesus akwai wanda idan za su yanka suna kiran sunan wani Allah to amma dai hukuncin bai canja ba Allah ya san za su canja amma tuntuni ya sa hukuncin haka iyayensu da kakanninsu duk da sun ce annabi Isa dan Allah ne amma in sun zo yanka dabba ba sa kiran sunan wani in ba Allah ba iyayensu da kakanninsu duk da sun ce annabi Uzairu dan Allah ne amma in sun zo yanka ba sa kiran sunan wani abu in ba Allah ba to amma ƴaƴan kuma a yau sun canja duk da haka mu dai a musulunci hukuncin bai canja ba sai ka tsaya inda aka tsayar da kai hadisi ya tabbacin sahih bukhari daga abdullahi dan mugaffal abdullahi dan mugaffal yake faɗa cewa udli bi jarabin min udli bi jarabin min shahmin yawma khaybar فحضنته وقلت لا أعطي اليوم من هذا أهدا والتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم yace da muka je yakin kaibar garin Yahudawa muna zaune a gefen garin su sun kulle kofa kafin su bude kawai sai suka jeho mana wata jaka cike da kitse wanda wannan kitsen na naman su ne da suka yanka ko ka ce kitse ko ka ce kakide irin man da ake daskararwa bayan an gama suyan nama da haka yace muna wajen garin Yahudawa kawai sai suka jeho mu da jakar kakide dan haka abdullahi dan mugafal ya ce wannan jakar kaki ne sai ta faɗo hannuna sai ne caram na rike ta da na duba na ga kaki ne na ce cap a yau ba wanda zan san wa wannan dadin. ya ce ashe annabi yana bayana yana ina juyowa sai muka yi ido eh, hudu da shi sai annabi ya kama dariya da ka shi da sahabbai suka karɓi wannan kakidan suka ci kaga wannan sai ya tabbatar da cewa halan ne cin mai yanke yanken su gashi ma man da suka yi yankan suka yi suya an ci hadisi ya tabbatin sahih al-bukhari har ila yau lokacin da annabi ya je khaibar dan ya tattauna da yahudawa sai wata ba yahudiya ta tsoyo wata akuya akuya guda ta yanka ta feɗe ta soya ta kawo annabi nama to amma sai dai ta zubo guba a ciki annabi ana kawo masa bai tambaya ba ya tabbatar wacce ta kawo ba yahudiya ce ba musulma bace ba amma ya karɓa ya kama ci sahabbansa suka taya shi waɗanda suka ci naman tare da shi ta kyakko shura ba su yi ba suka mutu amma shi ko ba abin da ya same shi sai ce aje a kamo waccan bai hudiya me yasa ta yi mana haka da aka kawo ta aka tambaye ta me yasa kika yi haka kika kawo abinci da guba mutane gashi sun ci sun mun mutu sai ta ce ai da na ji labarin za ka zo ni a cikin attaura na karanta annabin karshen zamani dan adam bai isa ya kashe shi ba Allah ya kaddara ajalinsa baya hannun dan adam duk gubar da zaka bashi in ya ci zai tashi duk yadda zaka hare shi da hari Allah ba zai baka nasara ba ta ce to ni ina shakka yan uwana suna shakka cewa ta yi kai annabin ƙarshen zamanin nan ne da gaske ta yi kuma ƙarya kake sai na ce bari in gwada domin in dai da gaske kai annabin ƙarshen zamanin ne in ka ci wannan guba za ka tashi amma in ba da gaske ba ne ba kana ci za ka mutu domin guba ce mai ƙarfi ƙwarai da gaske sai manzo Allah ya yi dariya ya Allah ya yi gaskiya gashi kwanaci na ci na jare amma duk ga wanda suka ci sun mutu wasu malamai suka ce sai ta musulunta a nan domin ta tabbatar annabin ne da aka sai annabi ya yafe mata wannan mutanen da ta kashe sai aka ɗauki diyyarsu daga baitul mali aka biya domin ka'ida al-islamu yajibu ma qablahu duk abin da kai baka musulunta ba in ka zo ka musulunta an kyale maka in ma kisan kai ne diyar ko ka biya ko kuma a ɗauko daga baitul mali ma a biya maka al-islamu yajibu ma qablahu waɗansu malaman suka ce a'a ta musulunta amma annabi ya ce to dole kuma sai kun biya diya waɗannan mutanen da kuka kashe ni na yafa nawa ni Allah ya tsare ni da haka na yafa nawa amma mutanen da suka mutu da ke da sauran mutanen ki sai kun biya diya sai da suka biya diya me mahalli shahi cikin wani hadisi yahudawa sun yanka dabba sun soyo sun kawo kuma annabi ya ce shine wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum kuma ta'am anan hadda nama dan shi annabi ya ci naman su da haka waɗanda suke cewa banda nama ba su da wata hujja da ta nuna haka waɗannan hadisan duk sun nuna cewa hadda nama to da ka ubangiji maɗaukin sarki ce wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum lallai abincin ahlul kitabi halal ne gare ku yo in dai nasu ya halatta gare ku min babu aula naku ya halatta gare su to shine sai Allah ya ce wa ta'amukum hillul lahum domin akwai mutane masu nauyin fahimta wani sai ya ce inda an tsaya akan cewa abincin ku halal ne abincin su halal ne gare ku wani sai ya ce to shikenan mu kuma ba za mu ba su namu ba ai aya bata ce namu kuma ya halatta ba mu mu ci amma su ba za su ci ba yo kai ma duk da kazantarsu da daudarsu da rashin imanin su aka ce ka ci nasu kai ku da tsabtar imani da yanka da sunan Allah kuma a hana kai su ci naka to hikimar ubangiji idan ya san abu zai iya shigarwa wasu daga cikin bayin cikin duhu sai ya fito yayi bayanin sa dalla dalla domin fahimtar wasu ba daidai take da ta wasu ba wani kan ana cewa abincin ba yahude halal ne ga musulmi kwakwalwarsa sai ta buga masa lissafin to ashe kenan shi ma abincin musulmi halal ne ga ba yahude amma wani sai an masa dara dara gwara gwara sai an ja bakin an fassara masa sai Allah ya ce wa ta'amukum hillul lahum kuma abincin ku halal ne gare su to kaga an gama magana abinci to sai kuma magana aure wal muhsanatu minal mu'minati haka nan ma tsararrun matan muminai wal muhsanatu minal ladina utul kitab da tsararru kamammun matan ahlul kitabi min qablikum waɗanda aka ba su littafi gabanin ku a nan abin yadda yake shine wal muhsanatu minal mu'minati hillul lakum wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum hillul lakum mata tsararru kamammu musulmai halal ne gare ku kuma za musulmai in kuna son su da aure ku aure su ka'idar ita ce dole ne kafin mutum ya auri mace ya tabbatar da cewa tana da kamun kai da haka waɗansu malamai suka fassara almusanat anan su ne mata masu kamun kai duk imanin mace in ba ta da kamun kai in dai tana sakarci tana zina to ba za ka aure ta ba bai halatta ba ga mutum ya auri mace mazinaciya a halin tana zina Allah maɗaukakin sarki ya haramta haka bisa ga ɗayan tafsiran malamai dangane da faɗin Allah maɗaukakin sarki الزاني لا ينكه إلا زانية والزانية لا ينكهها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين waɗansu malamai suka ce abin da ayat nufi azzaniyatu la yankihu illa zaniya bai kamata ba mazinaci ya auri wacce ba mazinaciya ba abin nufi mutumin kirki kaman me kuma ya je ya samu wata karo ya ce su yi aure wannan bai dace ba domin ya daudada kansa ya bata wa kansa tarihi shi kan mutumin kirki ne kaman me ne amma kuma matarsa karuwa ce ya haɗa kyakkyawan abu da mummunan abu yanzu 'ya'yan da zai haifa zai sa a rinka musu gori wannan da gwanda-gwanda wannan shine daidai kai amma idan da a ce shi ma ya taɓa yin zina ko shi ma mai bin mazinatan ne kuma sai ya haɗu da wata a wajen yawon su na dandi sai suka yi aure ta wannan da sauki shi kam daman mai dauɗa ne don haka mai dauɗa uwarsa ta dace da shi alkhabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisat yanzu wannan bai isa ba wata rana ya ce aikin zuban mun da mutunci daman zubabban mutunci ne da shi haka ta ganshi da zubabban mutuncinsa ba ta isa ba ta ce wallahi mai gida ka zuban mun da mutunci a'a mun dai zubar da juna kowa nasa a zuba yake to wannan shine abin da Allah madaukakin sarki baya so a bisa ga ɗayan tafsiran malamai amma waɗansu suka ce ba haka ayat take nufi ba to da haka dai ubangiji madaukakin sarki a nan da ya ce wal musanatu minal mu'minat yana nufin da lalle idan mutum zai auri mace ya tabbatar ya samu yar mutunci ya samu mai addini ya samu kaman miya suka fassara al musanat nan shine mata masu kamun kai amma waɗansu malaman suka ce al musanat shine ya ba baiwa ba ya ba baiwa ba domin shi da musulmi bai halatta bai auri baiwa in dai ba a cikin halin larura ba idan halin larura ya sa ba ka da damar auren ya kuma kana tsoron zina to a wannan lokaci ne aka halatta maka ka auri baiwa mumina amma matukar kana da halin auren ya musulma to haramun ne gare ka kaje ka auri baiwa ko ta kasance musulma me yake jiya maka tsoro idan ka auri baiwa to duk 'ya'yanka bayi za su tashi wannan shine abin da ake jiye maka tsoro da haka shi yasa Allah madaukakin sarki ce a auren baiwa gada musulmi ko da ta kasance musulma sai a halin larura zalika liman khashiyal anata minkum sai ga wanda yake jin tsoron fadawa cikin zina daga cikin ku kuma sai ga wanda ya rasa sadakin aure faman lam yastati minkum qawlan an yankiha almusanati almu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikum mu'minat ga wanda bayi da ikon auren mumina daga cikin ku alhalin dane shi mumini to wannan kuma yana tsoron ya fada zina shi aka halatta wa je aure baiwa wacce take mumina to amma in ba haka ba bai halatta ba da aka fassarar wal musanatu minal mu'minat anan ɗayan biyu ce ko mu fassara almuhsanat ana nufin ƴaƴaye muminai ba bayi ba duba zuwa ga cewa baya halatta a auri bayi ko sun kasance muminai sai a halin larura fassara ta biyu wal muhsanatu minal mu'minat sai kamammiya ko da daga cikin mu'minan ma'ana ba kowace mata ake aure ba ko ta zama musulma sai ta zama kamammiya sai ta zama mai mutunci yar mutunci mai addini kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa zufar bi zati dini taribat yadaka in ka tashi aure ka nemi abokiyar addini sai hannunka yayi albarka to sannan sai ubangiji kuma ya ce wal musanatu min allazina utul kitaba min qablikum anan da aka ce wal musanatu min al mu'minat ba a ce ba hillul lakum malamai suka ce saboda an faɗa a baya ba bukatar sai an maimaita idan aka maimaita ya zancen ya zama gwaranci kenan duk abin da mutum zai iya fahimtar sa ba sai an gaya masa ba faɗa masa kuma ya zama gwaranci kenan tunda a baya an ce wa ta'amul ladhina utul kitaba hillul lakum kaga hillul lakum ta zo a baya to anan ba sai an ce wal musanatu minal mu'minati hillul lakum ba sai ka dauko hillul lakum na farko sai ka kawo anan to sannan wal musanatu minal ladina utul kitab haka nan ma ƴaƴayen ahlul kitabi halal ne gare ku ku aura ku musulmi idan mun fassara muhsanat da cewa ƴaƴaye ake nufi a tafsiri na biyu wal min minal mu'minat haka nan kamammun kiristoci da ahlul kitabi halal ne gare ku ku musulmi ku aura ma'ana ko da yarinya ta kasance baki tabiya yahudu ko nasara to akwai wani sharadi kuma kafin ka aure ta sai ta zama mai ya kar ka auro baiwa yo baiwa ma mumina aka ce sai a halin larura ballantana bai wanda ba mumina ba kaga min babu aula to sannan sharadi na biyu ko da yarinya ta kasance ahlul kitabi kuma sai ta zama kamammiya domin a mumina ma an ce sai miya ballantana kuma a wacce ba mumina ba me yake nufi da miya wacce ba a yawon dandika haɗu da ita ba ba karuwanci take yi ba ba zubar da mutuncin kanta take yi ba to wannan babu laifi in dai ta iya tsare kanta ka iya auratta ko da kuma ba musulma ba ce in dai ahlul kitabi ce yahudi ce ko nasara malamai suka ce abin da sa aka sa wannan sharaɗi ga muminan da kuma wanda ba muminan ba saboda a nuna wa mata mahimmancin kamun kai in mace ba ta da kamun kai bai kamata a aure ta ba domin in ba ta da kamun kai idan ta zo ta haifi 'ya'ya to su ma haka za su tashi da ta ba za su zama masu kamun kai ba domin ɗa yakan ɗauki tarbiyyar mahaifiyarsa ce wani lokaci ma ko bai rayu da ita ba sakamakon ya biyo ta jininta sai abin ya masa tasiri fa innal irqa fasu tsatso yana da tasiri cikin ƴaƴaye shi yasa aka ce idan za ka yi aure ka auri mutuniyar kirki dan ko ba komai ƴaƴanka sai su koyi kirki sai su gaji kirki amma idan ka auri mutuniyar banza ko a wajen haihuwar ta mutu in 'ya'yan suka tashi sakamakon sun biyo ta jininta sai ka ga su ma sun ɗauki ɗabi'a irin tata to shi yasa aka ce ta zama mai kamun kai to wannan ayar sai ta halatta mana auren matan ahlul kitabi a baya ta halatta mana cin abincinsu kuma ta halatta musu cin abincin abincinmu amma anan ta halatta mana auren matansu su kuma ba a halatta musu auren matan mu ba saboda Allah madaukakin sarki bai yadda ba macen da take mumina ta zauna karkashin wanda yake kafiri girman musulunci yafi haka bai halatta ba haka a musulunci amma ba laifi ba ne ba shi musulmi kuma ya auri wacce ba musulma ba domin ita zai ja ta zuwa ga alkhairi amma ita kuwa in ta auri wanda ba musulmi ba to zai ja ta zuwa ga sharri shi yasa Allah madaukakin sarki ce wala tankihul mushrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairum min mushrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairun min mushrikin walau a'jabakum sai ce ulaika yad'una ila an-nari wallahu yad'u ila jannati wal maghfirati bi idhni wa yubayyinu ayatihi lit wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun ubangiji yace kada ku auri ko da a suna burge ku ana nufin mata mushrikai baiwa mumina ta fi alkhairi a gare ku in dai tana da imani ko da kuma ba ta da yanci kada ku aurar wa mushrikai ku mata ko da mushrikan suna burge ku ko da suke da mulki ko da suke da faɗa a ji a ƙasa ko da suke da kuɗi a hannunsu Allah ya ce wala abdun ku aura wa da ku aura wa bawa yakku mu'minun in dai ya zama mu'mini khairun ya fi alkhairi min mushrikin sama da ku aura wa mushriki walau a ajabakum ko ya burge ku saboda me ula'ika ya da'una ilan nari wayancan jan mutane suke zuwa ga wuta amma su kuma muminai fa jan mutane suke zuwa ga aljanna to kaga wannan shine abin da musulunci ya hanga to da haka Allah madaukakin sarki ya halatta musulmi ya auri baki tabiya amma bai halatta ba musulma ta auri baki tabiye to anan baki tabi shine yahudu ko nasara yahudu ko nasara halal ne musulmi su aure su amma kuma akwai mushrikai ko maguzawa waɗanda su kuma haram ne musulmi ya aure su waccan ayar da na karanto wala tankihul mushrikati tana magana ne akan wanda ba ahlul kitab ba ba ma guje mai bautar wata ko mai bautar rana ko wanda bai da addini to wannan haramun ne ga musulmi ya aure su amma ba yahudiya ko ba nasariya wannan halal ne musulmi ya aure ta malamai suka ce saboda dalilan da aka ambata a baya a wajen cin abinci me yasa aka halatta mana cin abincinsu saboda zama yakan kama mu da su to haka nan ma me yasa aka halatta mana auren matansu zama yakan iya kama mu da su wani lokaci za ka iya samun musulmi a tsakiyar kiristoci musulmi a tsakiyar yahudawa domin sukan zauna a gari musulmi ma su zauna to cikin haka hikimar ubangiji wani lokaci sai ka ga wata kirista ko wata bayahudiya ta shiga ranka a madadin ka je kai zina da ita musulunci ya yadda ka aure ta amma sharaɗin ka ba ta sadaki sharaɗin a samu shaidu sauran abubuwa na al'adar biki ka bar su sina su kai naka ina fata an fahimci wannan to musulunci ya halatta wannan waɗansu daga cikin sahabbai sun ce a'a bai halatta ba suka ce ayar da ta ce wala tankihul mushrikati har yahudawa tunda yahudawa ma mushrikai ne ayar da ta ce wala tankihul mushrikati har nasara nasara ma mushrikai ne me shirka ka jingina wa Allah ɗa ko abokin tarayya ko mata ko makamancin haka ubangiji kuma ya ce wa qalatil yahudu uzair ibn Allah wa qalatil nasara al-wasih ibn Allah sai ce zalika qauluhum bi afwahin yudahiquna qawla alladhina kafaru min qablu qatalahum Allah anna yufakun ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam ma أمروا إلا ليعبدوا إلها wahida la ilaha إلا هو سبحانه amma يشركون ashe yahudu suna shirka nasara ma suna shirka wannan shine ra'ayin abdullahi dan umar abdullahi dan umar yace yo wace shirka ma tafi a ce Allah yana da da yahudawa suna faɗa nasara ma suna faɗa da haka a fatawar abdullahi dan umar wannan ayar wal musanatu min alladhina utul kitab an shafe ta ba ta aiki da haka yanzu bai halatta ba musulmi ya auri kirista bai halatta ba musulmi ya auri yahudiya to amma ra'ayin jumhurin malamai ayar tana aiki dan suratul ma'ida in ba ku manta ba a farko sura ce wacce ita ce surar karshe da ta sauka duk wata aya da ta magana a cikinta akan hukunci tana nan tana aiki ba a shafe ta ba dan haka ra'ayin abdullahi dan umar cewa ba za a auri ba yahudiya ba ba za a auri ba nasariya ba saboda suna shirka malamai suka ce wannan ra'ayi ne mai rauni yiwaye Allah da yawa a ayoyi duk da ya san cewa suna shirka, amma sai ya faɗi shirkai su sai ya fitar da su daga ciki lam yakun na kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina kaga ahlul kitabi ya basu hukunci daban suna daban kuma ya ce wal mushrikina ya ambaci mushrikai daban an san suna shirka amma su shirka su ba ta hana ku ci abincin su shirka su ba ta hana ku auri 'ya'yansu saboda me saboda su asalin shirkar babu ita a addinin su amma akwai waɗanda su kuma shirkar ita ce ma ƙashin bayan addinin su ne sauran mushrikai amma yahudawa asalin addinin su babu shirka nasara asalin addinin su babu shirka da haka dai ubangiji subhanahu wataala ya halatta mana auren ahlul kitab shi yasa wasu daga cikin sahabbai Huzaifatu ibn al-Yamani yana ciki ɗayan ina jin ko Abu Sa'id al-Khudri ne suka je suka auro matan mushrikai suka auro Yahudawa suka yi takanas ta Kano daga Makka ko Madina suka tafi ƙasar Sham a wancan lokacin suriya a yanzu kenan wanda a lokacin da rum italy a yanzu kenan duk yahudawa ne da nasara a wajen suka je suka auro suka kawo su madina umar dan khattab yasa aka kirawo su manyan sahabbai ce ku sake su suka ce ah ya mu sake su aya ce fa ta ba mu izini kana nufin haram ne yace a'a bana nufin haram ne amma abin da nake jiya muku tsoro ku manya ne a cikin al'umma ku manya ne a garinku ku idan yanzu kuka tsallake kuka tafi kasashen yahudawa da nasara kuka auro 'ya'yansu to fa kun buɗe kofa? kowa ma ya tashi sai ya tsallaka ya auro to mu kuma 'ya'yanmu nan ya za da su suka ce to shikenan in wannan kake nufi amirul mu'minin to mun fahimce ka amma in kana nufin haram ne to ba za mu sallama maka ba domin aya tana aiki kuma Umar ya tabbatar da cewa ayar bata daina aiki ba to amma duk da haka malamai suke cewa abin da sa aka halatta haka musamman mu a yanzu a ƙarshen zamani zaka samu manyanmu suna yawan shiga ƙasashen yahudawa ƙasashen kiristoci waɗansu da basu san wannan hukuncin ba sai su je su ta zina da ƴaƴansu a can su ta zina da su a can a madadin haka mana in baturiya ce take burge ka a faransa ko a ingila ko a amerika aurataman ai da zina gwanda aure musulunci ya halatta maka gudun kar ka faɗa cikin zina da haka wannan ita ce mahangar da musulunci ya hango maka wannan shine hadarin da ake ji maka tsoro ba kai kadai ba ma hadda da al'ummarka ubangiji madaukakin sarki ya halatta mana auren ahlul kitabi yahudu ko nasara kuma ubangiji madaukakin sarki ya kafa mana sharadi in mun tashi auren mu nemi masu kamewa kenan wannan yana nuna cikin yahudawa ana samun miya ana samun wacce ba yahudiya ce amma ba ta zina wani a tunaninsa duk wanda aka ce ba musulmi bane ba yahudi ne ko ba nasare ne dan iska ne a'a akwai wanda ba yahudiya ce amma ba ta zina ta yarda da cewa zina laifi ce zina kuskure ne domin haka addinin ta ya faɗa asali babu zina cikin kowane addini in dai Allah ya saukar da shi ko da masu yin sa a yau suna ganin cewa zina ba laifi bace ƙarya suke yi in an koma asalin addinin su zina haramun ce hakanan za a iya samun kirista ba nasariya a yanzu wacce ba ta zina kar ka ɗauka dukkan wata kirista mazinaciya ce dan kaga ta sa gajeren wando ta tsefe kai ta fito tsirara akan titi wannan baya nuna wannan kuma wata mummunar ɗabi'a ce tasu ba dukkan kuma wacce ta haka take iska ba ba dukkan wacce ta haka kuma take mazinaciya ba ubangiji ya ce in kun tashi aure sai ku nemi kamammun cikin su wanda ba sa zina ko dan gudun ɗaukar cutar zamani ko dan ƴaƴanku su tashi masu kamewa ko dan ya zama gyaran da za ku yi musu ɗan kaɗan ne domin wacce ba ta zina kaga baka da matsalar koya mata kamewa daman miya ce yanzu sai dai ka koya mata sa sutura mai kyau da kame mutuncinta da rufe tsaraicin jikinta to shine wal musanatu minal ladina utul kitaba min qablikum mun mata na wayanda aka ba su littafi kafin ku shi ma dai halan ne a gare ku idza ataytumuhunna ujurahunna da sharadin idan kun ba su sadakin su ashe kenan har idan musulmi zai auri wacce ba musulma ba duk da haka sharadin sadaki yana nan dan ita ba musulma bace tare da haka baya hana a bata sadaki sadaki wajibi ne ga aure ko a yayin aure sawa'an ko wacce za a aura kuma ba musulma bace ba domin ubangiji ya ce wa atun nisa a sadukatihinna nihilan ku ba wa mata sadakin su wanda Allah ya ba su ba ku kuka ba su ba kyauta ce daga Allah a wata ayar wa hunna ujurahunna farida ku ba su ladan su na aure wajibi ne ko da ba musulmai bane ba kuwa to a nan wani lokaci idan mutum ya je neman auren wacce ba musulma ba su sadaki a garinsu sai an sha giya sadaki a garinsu sai an ci alade shin ya halatta kenan kai ka sai giya ka kai wa babanta bai halatta ba bai halatta ba idan ta ce maka to shikenan wani na yadda za mu aure amma mu sadaki a wajen mu fa sai an siyo giya an kawo wa baba sai ka ce mu addinin mu bai ce giya ba addini na bai yadda da wannan ba amma dai a faɗi kuɗi ko nawa ne abin da zan iya zan biya amma ni ba zan siyo giya ba addini na ya hana ni in sai giya ba zan siyo mushe ba addini na ya hana ni siyan mushe ba zan siyi naman alade ba addini na ya hana ni haka idan ta yadda akan wannan sharadi sai ayi aure kai dai ka bata sadaki amma kar ka saba wa Allah subhanahu wataala ka sai giya ko ka sai mushe ko ka sai alade ko makamancin haka ubangiji ya ce na kuna masu kame kanku gaira musafihina ba kuna masu aikata zina da su ba ma'ana bai halatta ba ka yi zina da mace sannan ka zo ka ce za ka aure ta asali yin zina haramun ce ka kame sai kuma ka aure ta shi ne kana mai kame kanka ita ma tana kamammiya gairar musafin ba kuna masu aikata alfasha ta zina ba kafin a yi aure wanda haka tana faruwa sau da yawa haramun ne kuma yin haka ba inda addinin musulunci ya ce wai kanka auri mace ka gwada ta akwai masu wannan al'ada wasu ma abin mamaki za ka ga musulmi ne amma kuma kan su yi aure sai sun yi gwaji Allah bai ce ba a yi gwaji karya ne mu musulmi na gaira musafihina sai su yi tawili su ce wai ai annabi ne ya ce ka auri mace mai haihuwa suka ce to in baka sadu da ita ta haihu kan ai aure ba ya za a yi kasan tana haihuwa ba wannan jahilci ne sai mu koma mu ga annabi ai da sahabbansa sun auri mata masu haihuwa yaya suka bi wajen gano cewa matan suna haihuwa har suka aure su malamai suka ce sai a kalli mahaifiyarta da sauran yan uwanta da sauran dangin babarta idan kaga yabba babarta tana da 'ya'ya da yawa to alamar ita ma babarta za ta yi 'ya'ya da yawa idan ita kanta kaga uwarta ta haifa da yawa alamar ita ma za ta haifa da yawa da haka ake ganewa amma ba kai zina da ita ba sannan ka zo ka ce wai ka aure ta ka gwada ai tunda ta haihu sau daya alamar za ta ci gaba da haihuwa muhsinina gaira musafihin kuna masu kamewa ba masu aikata alfasha da mata ba kafin ku aure su wala muttakhidhat muttakhidhi aqdan kuma kar ku zama masu riƙar lafazin akhdan jam'i ne na khidin khidin shine abokin zina mace ana gaya mata namiji ana gaya masa shine abin da bahaushe yake cewa dadiro mace mutum ya aje mace a wani waje a keɓance yana saduwa da ita ya mata duk hidimar da ake wa mata aure amma kuma ba aure da ita ba to Allah ya haramta haka wala muttaqili aqdad kada ku riki dadiro wa man yakfur bil imani duk wanda ya kafirce bayan an yi bayanin imani ya saba waɗannan ka'idoji da waɗannan dokoki bayan an yi bayanin su dalla dalla faqad habita amalu hakika aikinsa ya lalace hakika yayi hasara hakika ya taɓe mana dukkan wanda ya ridda ya bar addinin musulunci bayan da ya shiga to ko shaka babu duk ayyukan da ya sun lalace bisa ga zahirin wannan aya tana nuna ko bai mutu ba shi yasa ra'ayin imamu malik duk mutumin da ya ridda duk ayyukansa sun lalace ko da an jima sai ya tuba ya dawo imamu malik ya ce har yanzu bai da komai na aikin alheri yanzu ya dawo daga zero in ma ya taɓa yin aikin hajji aikin hajjinsa ya ɓaci yanzu ana sake bin sa wani aikin hajji wannan shine ra'ayin Imam Malik ibn Anas to amma wannan ra'ayi ra'ayi ne mai rauni sauran ayoyi sun ce mutum in ya kafirta ya yi ridda ayyukansa ba sa lalacewa sai in ya mutu a haka bai tuba ba amma idan ya tuba ya dawo to ayyukansa sai su dawo tare da shi fadin Allah wa man yartadda minkum an dinihi ko wa man yartadid minkum an dinihi fa yamut wa huwa kafir to fa ulaika habidat a'malu wanda ya yarda daga cikin ku ya bar addini har ya mutu yana kafiri to irin waɗannan su ne aikin su ya ɓaci amma da zai yarda ya tuba ya dawo to ayyukansa na alkhairi sun dawo tare da shi an gane ko kamar yadda Allah ya ce innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffarun waɗanda suka mutu suka kafirta kuma suka mutu suna kafirai to waɗannan su ne waɗanda ayyukansu suke lalacewa su ne duk abin da suka yi a rayuwar duniya na alkhairi sun yi hasara saboda za su samu ladan sa ba a wajen ubangiji daka haka nan wa man yakfur bil imani wanda ya kafirta bayan yayi imani ana nufin fa ya mudu wa huwa kafirun har ya mutu kuma yana kafirin bai dawo ba faqad habita amaluhu wannan shine wanda aikinsa ya lalace wa huwa fil akhirati min al khasirin kuma a lahira yana daga cikin bayi masu hasara Allah ya tsare mu na'am يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وبنجي مدوكين سركي يتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن سكي إيماني إذا قمتم إلى الصلاة إذا كنت إذوا صلى فاغسلوا وجوهكم وانكي فسكوكنكم وأيديكم إلى المرافق دهنا ينكو إذوا غيور هنو wamsahu bi ru'usikum kuma ku shafi kawukan ku wa arjulakum ila da kuma kafafuwan ku zuwa idan sawu wa in kuntum junuban fattaharu amma idan kun kasance a halin janaba fattaharu to ku yi wanka kafin ku zo ku yi sallah shine wankan janaba wa in kuntum marada idan kuma kun kasance marasa lafiya ta yadda ba za ku yi amfani da ruwa ba saboda tsoron kada cutar ta karu ko kuma ta daɗe bata warke ba aw ala safarin ko kuma kuna halin tafiya ga janaba ta same ku amma kun nemi ruwan wanka kun rasa aw jaa ahadun minkum min al ghaib ko ɗayan ku ya zo daga wajen bayan gida yana neman ruwan alwala amma ya nema ya rasa ga lokacin sallah yayi aw mastumun nisa ko kuma kun sadu da mata kun nemi ruwa wanda za ku yi wankan janaba ku da su kun rasa falam tajidu ma'an ba ku samu ruwan wankan ba a madadin haka fita yamma musa tsayi ba ku nufi waje mai tsarki na ƙasa famsahu bi wujuhikum ku shafi fuskokinku wa aydikum min da hannuwanku naku ma yuridu Allah liyaj'ala alaikum min haraj ku sani Allah baya son ya sanya muku kunci cikin addininku walakin sai dai yuridu li yutahhirakum manufarsa shine ya tsarkake ku wal yutimma ni'matahu alaikum manufarsa ita ce ya cika ni'imar sa a gare ku la'allakum tashkurun dan ku yi masa godiya wannan ita ce aya ta biyu cikin ayoyin da suke magana akan alwala da taimama cikin qur'ani in ba manta ba mun wuce aya farko cikin suratul nisa'i ubangiji madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna ولا جنبا إلا آبر سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا سيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا da haka waccan aya ta yi magana akan temama wannan ma aya ta yi magana akan temama waccan aya ta yi magana akan rashin ruwa wannan ayar ma ta yi magana akan rashin ruwa waccan ayar ta yi magana akan dalilan da sukan sa a yi taimama ko da garuwa kamar yadda wannan ma ayat ta yi magana akan haka wannan aya ubangiji maɗaukacin sarki ya buɗe ta da ya ayyuhal ladzina amanu kamar yadda ya buɗe waccan ya ayyuhal ladzina amanu la taqrabu salata wa antum sukara amma wannan ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati ya ku wadanda suka yi imani in kun tashi za ku je sallah malamai suka ce wannan sai ya nuna duk lokacin da mutum ya tashi zai yi sallah sai yayi alwala sawa'an ko yana da alwala a baya ko bayi da ita in dai ya tashi yin sallah to sai ya yi alwala da ka umarni ne wanda ya ga mai kowa da kowa kana da alwala ko baka da alwala in dai za ka yi sallah tashi ka yi alwala ta farilla ko ta nafila to sannan suka ce za kumtum in kun tashi ana nufin in kuka yi niyyar tashi in kuka yi niyyar sallah domin fi'ilin kumtun fi'ili ne madi amma ana nufin inda iradatihi kamar fa idza quri'a alqur'anu fa fa'iza quri'a alqur'anu fastami'u lahu fa idza qara'ata alqur'ana fasta'iz billah fa idza quri'a alqur'anu in an gama karatun qur'ani fastami'u lahu ku kasa kunne ko ana nufin in ana karatun qur'ani ko in za a yi ana nufin in za a yi in za a yi karatun ƙur'ani a yi a billahi amma sai Allah ya ce in an gama karatun ƙur'ani a yi a billahi malamai suka ce akan ce an gama ana nufin za a fara a larabci idza qumtum in za ku yi sallah ba in kun gama sallah ba daka nan ana nufin lokacin da mutum zai tashi sallah to kafin ya shiga sallah akwai wasu sharuɗa akwai wasu ka'idoji su ne yayi alwala in yana da bukatar kama ruwa ya kama ruwa in yana da bukatar wankan janaba ma sai yayi wankan janaba ma'ana idan abin da ke jam ai wankan janaba ya same shi to lalle ya tabbatar kafin ya sallah ya yayi wannan wankan janaban sai dai fa in akwai uzuri ko dai na rashin ruwa ko kuma na rashin lafiya da haka idza kumtum ai idza aradtumul alqiyama kuma suka ce duk lokacin da zai yi sallah sai yayi alwala ko da kuma da yana da alwalar wannan shine al'amari a farkon musulunci duk da daga baya an zo an shafe shi ya tabbata cikin musnad na Imam Ahmad daga Sulaiman ibn Buraida daga babansa Buraida ibn al-Qusayb al-Aslami Buraida Allah ya kara masa yadda ya ce kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatawadda'u inda kulli sala a farkon musulunci annabi ya kasance duk lokacin da zai yi sallah sai yayi alwala ko da alwalarsa ta baya kuma bata warware ba amma falamma kana yawmul fathi yayin da ranar fatuhu makka ta zo annabi ya zo garin makka da shi da sahabbansa tawadda'a wa masaha ala khuffaihi sai annabi yayi alwala ya shafi hufunsa wa sallat salawata bi wudu'in wahid yayi dukkan salloli baki ɗayan su da alwala ɗaya an gane ko fa qala lahu umar sai sayyidina umar yace da shi ya rasulullah ya ma'aikin Allah innaka fa'alta shay'an lam takun taf'alhu naga kai wani abin da da ba ka yi qala sai manzo Allah yace da sayyidina umar inni amdan fa'altuhu ya uba da gangan kuma na ina sane ba mantuwa ba ce me abin da yayi wanda da baya yi shine yin salloli da alwala daya da duk sallar da zai yi sai ya mata alwala ko da ta baya bata warware ba suka ce domin wannan ayar haka ta nuna a zahirin ta idza qumtum ila salati fagsilu wujuhakum in dai kun tashi sallah ku yi alwala ko kuna da alwala ko ba ku da alwala in dai za ku yi sallah ku yi alwala to amma daga baya sai annabi ya nuna cewa a kenan in za a yi sallah da aka ce a yi alwala sai idan mutum ba shi da alwala in za a yi sallah idan mutum ya ga dama in yana da alwalar baya zai iya yin wata sallar da ita ya sake yin wata ya sake yin wata da haka waɗansu malaman suka ce hadisin ya shafe ayar waɗansu malaman suka ce a daman ayar haka take nufi cewa in kun tashi sallah ba ku da alwala to ku yi alwala amma kuna da alwala ba sai kun yi ba da haka suka ce asalin zancen akwai abin da aka shafe umarni ne ga waɗanda suka tashi daga bacci ko waɗanda ba su da alwala idza kumtum ila salati minan naumi faghsilu wujuhakum in kun tashi za ku yi sallah in dai daga bacci kuke to ai mai bacci bai da alwala sai ku yi alwala ko idza kumtum ila salati wa antum ashabu hadathil akbari aw al asghar faghsilu wujuhakum in kun tashi za ku yi sallah matukar kuna da kari karami ko babba to ku yi alwala in ma babba ne sai kun hada da wanka to sai Allah ya bayani akan alwala a dunkule yace fagsilu wujuhakum ku yanke fuskarku lafazin wujuh jam'i ne na wajhu wajhu shine fuska fuska shine daga matsarar gashi zuwa ƙarshen haɓa wannan a tsawo kenan a faɗi daga kunne zuwa kunne dole ne mutum idan zai alwala sai ya wanke wannan waje da aka kamanta wanda shine fuska tun daga matsarar gashi zuwa ƙarshen haɓa daga kunne zuwa kunne to sannan me ake nufi da gasulu wankewa shine ka zuba ruwa kuma kana cuɗawa akwai zuba ruwa kawai ba cuɗawa akwai cuɗawa ba zuba ruwa to wannan duk ba gasulu ake ce da shi ba gasulu shine ana zuba ruwa kuma ana cuɗawa to da haka idan mutum zai yi alwala cikin aikin alwala akwai wanke fuska duk da cewa wanke fuska ba shine farko ba amma dai anan Allah ya fara batun wanke fuska malamai suka ce daman anan ba so ake ajera maka alwala tiryan tiryan ba ana so a gaya maka jigajigan ayyukan alwala ne daga cikin su ko akwai wanke fuska shine waɗansu malamai suka ce duk abin da wannan ayar ta ambata game da alwala to wannan rukuni ne a alwala alwala ba ta yiwa sai da shi amma bayan haka kuma akwai sunnoni abubuwan da annabi ya nuna cewa su ma suna cikin alwala a hadisai wanda aya da yawa ta tsatsallake waɗansu domin farkon abin da mutum yake alwala shine mai wanke hannaye wanke hannaye izuwa me izuwa wuyan hannu ba izuwa gwiwa hannu ba to wannan sunna ce ta nuna cikin hadisi amma aya bata faɗa ba sai ta tsallake sannan yana daga cikin aikin alwala kuskure baki da shaƙaruwa da facewa wannan ma aya bata faɗa ba amma aikin annabi a sunna ya nuna akwai haka duk an tsallake waɗannan sai waɗansu malamai suka ce wannan sunna kenan amma abin da aya kuma za ta faɗa wannan kuma shine farilla to wani yakan ɗauka in aka ce abu kaza sunna ne ma na ba dole bane in yi in na bashi ba komai abu kaza farilla shine dole to ba haka bane wannan kuskure ne duk abin da ya tabbata da hadisi ingantacce daidai yake da abin da ya tabbata da nassan aya yadda ba ka da damar a alwala ka ki wanke fuska tunda Allah ya faɗa cikin aya haka baka da damar a alwala ka ki wanke hannayenka ka ki kuskura baki ka ki shaƙe ruwa domin su ma hadisai ne ingantattu daga annabi suka tabbatar da haka shi kuma duk abin da annabi ya faɗa kamar Allah ne ya faɗa duk abin da annabi ya aikata kamar Allah ne ya ce a aikata domin ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha to da ka Allah ya ce fafsilu wujuhakum ku wanke fuskokinku wa aydiyakum ila marafiqi da hannayenku zuwa gwiwar hannu to kaga nan an ambaci wanke hannu zuwa gwiwa hannu ba a ambaci wanke hannu zuwa wuyan hannu ba wannan a hadisi ya zo to sannan wajen wanke hannu zuwa wuyan hannu malamai suka ce in ka tashi kuma sai ka faro fa tun daga kan yan yatsunka wani zaka ga idan ya zo wanke hannu zuwa gwiwar hannu to baya shigar da yan yatsunsa wanda wannan kuskure ne sai an haɗa gabaki ɗaya to sannan kalmar ilal marafiqi ila waɗansu malamai suka ce tufidul intiha idan an zo wanke hannun in an zo daidai wuyan hannun a tsaya a gwiwar hannun a tsaya ba sai an shigar da gwiwar ba to amma magana mafi inganci ila anan da ma'anar ma'a domin kalmar ila takan zo a larabci da ma'anar ma'a abin nufi a haɗe hadda gwiwar hannun a shigar da ita ubangiji ya ce wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum bi ma'ana wala ta'kulu amwalahum ma'a amwalikum wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum ay wa yazidukum quwwatan ma'a quwwatikum da ka ila tana zuwa da ma'anar ma'a baka da hujjar idan ka zo wanke hannu ka ce ba za ka shigar da gwiwar hannunka ba za ka tsaya a daidai ita ai ila tana nufin dab da gwiwar hannu a tsaya a'a ila anan tana nufin har da gwiwar hannu a haɗe shi yasa ma wasu daga cikin sahabbai idan suka zo wanke hannu a alwala har sai sun shigo dantse har sai sun kusa kafada abu huraira yana daga cikin masu yin haka yace domin na ji annabi sallallahu alaihi wasallama yana fadar falalar haka cewa a ranar lahira mumini in za a sa shi aljanna sai an masa kwalliya to kuma kwalliyar ka za ta tsaya ne ko za ta yi kyau ne gwargwadon yadda kake kyautata alwala in kana kyautata alwala to kwalliyar da za a yi ma ta shiga aljanna za ta yi kyau amma in baka kyautata alwala to ko za ka shiga aljanna haka za a yi maka kai ma burburi yadda kake yin burbura a duniya kuma daman a lahira mutane za su tashi suna haske suna kyalle a lokacin da mutum yake da bukatar haske da kyalle lokacin da mutum zai kasance cikin duhu duhun da ko hannunsa baya iya gani gashi akan siradi da manzo Allah yace za a hau siradi siradi ya fi gashi siriranta ya fi takobi kaifi baka ganin gabanka kai hannunka ma idan ka fito da shi baka iya gani zulumatun ba'daha fawqa ba'din idza akhraja yadahu lam yakad yaraha to a wannan lokaci duk mumini wanda ya kasance yana bauta wa Allah yana sallah yana alwala duk gabansa sai su hau haske fuskarsa da hannuwansa da kuma kafafuwansa inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati gurran muhajjalina min asari wudu zalla ce al'umma za ta zo ranar lahira tana hasken goshi kuma tana hasken hannuwa da kafafuwa saboda tasirin alwala to da ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da kyautata alwala wa aydiyakum ila almarafiqi da hannayenku zuwa gwiwar hannu wamsahu bi ru'usikum kuma ku shafi kawukanku kai shafarsa ake yi shi kan ba wanke shi ake ba shi yasa a farko aka ce fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ay wagsilu aydiyakum bada aka zo kai wamsahu bi ru'usikum ku shafi kanku shafa ta sha bamban da wankewa wankewa ana zuba ruwa ana cuɗawa amma shafa ba a zuba ruwa taɓo shi ake yi sai a shafi wajen waɗansu malamai suka ce bi ru'usikum ba'un anan tufidu taba'id ana nufin wamsahu bi ba'di ru'usikum ku shafi wani sashi na kanku shi yasa mazhabar imamu shafi'i idan mutum ya zo alwala ba sai ya shafi dukan kai ba ko yaya ya dan shafi kansa ya isa to amma waɗansu malaman suka ce ba'un anan ba bi take nuna ba ilsaki take nufi abin nufi in kun zo shafar kai ku tabbatar fatar hannunku ta taɓa kanku wajen shafar annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna yadda ake shafa mutum zai haɗa yan yatsunsa ko hannuwansa haka bayan ya taɓo ruwa sai ya dafa goshin kansa tun daga farkon matsarar gashinsa a haka sai ya tafi har zuwa ƙesa sannan ya dawo wannan shine wamsahu bir usikum to amma a wani lokaci idan mutum ya sanya rawani ko irin yafan nan da larabawa suke yi annabi idan ya irin wannan yafan ko ya naɗa rawani baya son ya kwance to sai ya tura rawanin kaɗan sai ya shafi gashin farkon goshinsa sauran kuma sai ya ƙarasa a kan rawanin da ko kai yanzu kai rawani ba ka son ka tuɓe in ka zo alwala kana da damar kaɗan tura gashin eh, rawanin naka kaɗan idan gashin farkon kanka ya fito sai ka shafe shi sauran sai ka ƙarasa a kai da haka malamai suka ce ko da mun ɗauki riwayar ko ƙira'ar wamsahu ko fahimtar wamsahu bi ru'usikum cewa ba'un yana nuna tabi'id shashin kai ana nufin to idan za ka yi shafa akan rawani sai ka shafi sashin kai sauran sai ka karasa akan rawani to haka nan mata idan sun daura dan kwali kuma za su yi alwala kila a gaban maza ba ce su kwance kansu ba sai su dan tura dan kwalin su shafi gaban kansu kaɗan sauran sai su karasa akan mayafi maza Allah yakan yi haka in yayi rawani yakan yi haka in yayi wannan yafan na larabawa sai ya shafi gaban kansa sauran sai ya karasa akan rawani ko ya karasa akan shafan to amma malamai suka ce sharadi in dai kai haka to dole kai sallah da rawanin in kin yi haka dole ki sallah da dan kwalin kina zuwa kika kwance dan kwalin to shafa ai ta tafi ta warware yanzu kin ballam lam'a kenan akan ki ubangiji ya ce wamsahu bi usukun ku shafi kanku wa arjulakum ila alka'bayn da kafafuwanku kuma zuwa idan sawu kafafuwa qira'ar jumhur wa arjulakum amma kira'ar abu amr ibn ala da kira'ar ibn kathir al-makki da kira'ar hamza ibn habib zayyad wa arjulikum wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ma'ana arjulikum akai wa lamun din kasra adabi akan bi ru'usikum to sai waɗansu malamai suka ce wannan kira'ar ita ma saba'iya ce mutawatira tana nuna ana shafar kafa ba wankewa ba amma kira'ar jumhuru wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum lakum adafi ne akan wujuhakum wa aydiyakum wanda aka ce fagsilu wujuhakum wa aydiyakum to sai aka sako wani magana a tsakiya a ƙarshe sai aka ci gaba wa arjulakum adafi akan fagsilu amma kira'ar wa arjulikum to tana nufin wamsahu bi ru'usikum ay wamsahu bi arjulikum to anan waɗansu zaka ga idan sun zo alwala shafan kafa suke yi dogaro da waccan kira'ar ta su hamza su abi amr su ibnu kasir amma jumhurin malamai sun tafi akan cewa baya halatta a shafi kafa a wajen alwala saboda hadisai masu tarin yawa da annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana haka suka ce sai dai in mutum hufi ya sa idan mutum huffi ya sa a wannan lokaci yake shafa akan hufi ko takalmi sai ya shafa akan takalmi ko safa sai ka shafa akan safa ba sai ka cire ka wanke kafa ba amma sharadin shine idan mutum ya san zai sa safa kuma gaba idan zai yi alwala baya son ya tuba safar ya wanke kafa shafa yake so ya akan safar to kan ya sa safar sai ya je ya alwala idan kai alwala sai ka sa safarka to yanzu idan alwalar ta kare zaka sake wata ba sai ka tube safa ka wanke kafa ba sai ka shafi safar kuma in ka shafi safar sai ka je kai sallah da kai ka kakka cire in ka cire kuma lam'a ta zama haka kafa ta zama lam'a hakanan takalmi ne da kai musamman sojoji masu aikin ɗabara wanda suke ɗaura wannan takalmin shekara guda ɗaurawa shekara guda kwancewa soja a filin yaƙi an zo alwala kuma an tsaya ɗaura takalmi ai kaga sai a gama da shi musulunci ya baka damar in ka zo sallah sai ka shafi takalmin ka sharaɗi in ka san za ka yi haka to tun kan kasa tun a farko ka je ka wanke kafa ka yi alwala cikakkiya dan haka idan alwalanka ta warware gaba za ka sake wata ba sai ka tsaya kwance takalmi ba sai ka shafi kayanka kuma in ka shafi takalminka ka zo sallah ka yi sallah da shi karka cire idan mutum mazaunin gida ne an ba shi damar ya haka tun munin safiya har yamma ma'ana tun sallar asuba har sallar isha za ka yi ta yin haka idan matafiyi ne an baka damar kai haka tsawon kwana uku ma'ana tsawon sallah goma sha biyar da haka ubangiji maɗaukakin sarki ya halatta mana shafa da waccan kira'ar ta su Hamza ibn Habib Zayyad wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ya wajabta mana wankewa da kira'ar jumhuru wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum amma matukar mutum ba safa ya sa ba ba huffi ya sa ba ba takalmi ya sa ba ya zai yi alwala kuma ya iya wanke kafa ya shafa to wannan ya saba wa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ballam'a kuma a ranar lahira wannan kafar tasa da wuta za a gyara masa ita hadisi ya tabbata in sahih al-bukhari da sahih muslim daga abdullahi dan amru abdullahi dan amru yace takallafa anna rasulullahi sallallahu alaihi sallama fi safaratin safarnaha manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya tsaya a baya a wata tafiya da muka yi tare da shi muka yi gaba shi yana baya muka neme shi muka rasa can daga baya fa adrakana sai ya zo ya riske mu wa kada arhaqat nasala a lokacin da ya riske mu sallah ta kama mu lokacin sallah yayi wace sallah ce salatul asr ita ce sallar la'asar wa nahnu natawadda lokacin da annabi ya zo sai ya tarar da mu muna ta alwala zamu sallah faja'alna namsahu ala arjulina sai ya ga wasu daga cikin mu suna shafar kafa ba wankewa suke yi ba sun dogara da wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum alhalin ba hufi ne a kafarsu ba ba safa bace ba takalmi bane tantagariyar kafar amma suka shafe ta basu wanke ba fanada bi a'la sautihi sai manzo Allah ya daga muryarsa yayi magana da ƙarfi yace asbighul wudu'a ku kyautata alwala wailul lil aqabi minan nar azaba ta tabbata ga kafafuwan da aka shafe su ba a wanke ba daka ya dan uwa duk wanda kaga yana shafar kafa a lokacin alwala ba wai takalmi ne a kafarsa ba ko safa bace ba ko huffi bane ba to wannan kuskure yake ba daidai yake ba wannan babu shi a musulunci amma idan mutum yana da safa a kafarsa ko takalmi ko hufi babu laifi dan ya shafa domin waccan kira'a ta halatta haka kuma hadisai masu tarin yawa sun tabbatar da haka amma ba safa a kafarka ba takalmi ba hufi to dole ka wanke kafa idan ka zo akwai wanda har yanzu suna shafar kafa kuma suna da'awar su musulmi ne wanda wannan kuskure ne kwarai da gaske wannan ba daidai bane baya daga cikin musulunci shafar kafa a yayin alwala matakar kafan nan ba safa bace a a kanta ko hufi ko kuma takalmi da haka ubangiji ya ce wamsa bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu in kuna da janaba to lalle ku yi wanka lalle ku yi tsarki kalmar fatahharu anan tsarki ake nufi daga at-tuhuru amma me ake nufi da tsarki anan shine wankan janaba kamar yadda Allah ya ce fa nisa a filma hidi wala ta hunna hatta ya tsohurna fa ta tsaharna ku nisanci mata lokacin da suke jinin al'ada fa hatta ya tsohurna har sai jinin ya dauke musu daukewar jinin mata a yayin al'ada ko haihuwa shi kansa ana ce da shi duhuru tsarki to kuma bayan jinin mace ya ɗauke daga al'ada ko daga haihuwa baya halatta mijinta ya sadu da ita har kuma sai ta je ta yi wanka Shi ne Allah ya ce fa'iza ta ɗaharna bayan jinin ya ɗauke kuma sun yi wanka sai kira wankan da adduhuru fa iza ta tsahharna fa atuhunna min haisu amarakumullah da ka nan fattaharu ana nufin wankan janaba fattaharu ana nufin ɗaukewar jinin al'ada a waccan aya ta cikin suratul baqara to haka nan akan ce da alwala ma a tsuhuru akan ce kuma da tsarki idan mutum ya yi fitsari ko ya yi ba haya da ruwa shi ma a tsuhuru fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin da kalmar a tsuhuru ana amfani da ita a wajen daukewar jinin al'ada ko jinin haihuwa ana amfani da ita a wajen alwala ana amfani da ita a wajen tsarki na ruwa ana amfani da ita a wajen wankan janaba ubangiji ya ce wa in kuntum junuban fatahharu lallai idan kuna da janaba ku yi wankan janaba wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al qaid har zuwa karshen aya wannan aya tana nuna mana yadda mutum zai yi alwala da abubuwan da suka zama wajibi a kula da su a yayin alwala kamar yadda aya ta nassanta kamar yadda kuma hadisai suka ƙara bayani dangane da wasu kuma wannan ayar tana nuna mana a madadin alwala ko a madadin wankan janaba ga wanda bai da lafiyar amfani da ruwa ko ga wanda ya nemi ruwan ya rasa musamman a halin tafiya to sai ya yi taimama sai dai kuma taimama duk da an ce wakiliyar alwala ce madadin alwala ce amma ba yadda ake alwala ake taimama ba a alwala akwai kuskuren baki akwai shakarwa a taimama babu kuskuren baki babu shakarwa a alwala akwai shafa kunne a taimama babu shafa kunne a alwala akwai shafa kai da dawowa a taimama babu wannan a alwala akwai wanke kafa a taimama babu shafar kafa kadai abin da ake a taimama shafar fuska da shafar hannaye famsahu bi wujuhikum wa aydikum min ku shafi fuskokinku da hannayenku hadisai da yawa annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana yadda ake yin taimama a cikin su ya dan uwa a lokacin da kake da janaba ka nemi ruwa ka rasa ko kuma ga ruwan baka da lafiyar amfani da shi kuma gashi lokacin sallah yayi ba a ce ka bar sallah ba ka yi taimama sai kai sallah amma duk da haka ana bin ka bashin wanka lokacin da ka samu lafiya ko lokacin da ka samu ruwan dumi idan sanyin ruwa ne ya hana ka wanka sai ka zo kai wanka sanyin ruwan da kake tunanin in dai kai wankan zai iya haifar maka da rashin lafiya ko mura ko wani abu makamancin haka dan mutum ya yi taimama a lokacin da yake da janaba taimamar ba ta ɗauke janaban ba a'a kawai abin da taimamar ta masa halatta masa ya sallar lokaci kada lokaci ya fita amma ana nan ana bin sa bashin kuma wankan jaraba haka nan in mace ce a sakamakon jinin al'adar ta ya dauke ta nemi ruwa ta rasa ga lokacin sallah yayi sai ta taimama ta yi sallah daga baya kuma in ta samu ruwa dole ta yi wanka ana nan ana bin ta bashin wannan wanka Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisan tattawa assalamu alaikum wa rahmatullah mai tambaya ya ce assalamu alaikum makallahu tambaya ta ita ce menene halaccin karan dashi da ake karba idan an yi karan dashi halal ne idan masu dashi sun yi yarjejeniya a kansa domin addinin musulunci ya halatta wa musulmi su gudana ko ma ya wajabta wa musulmi su gudana akan abin da suka yi sharaɗi i junansu kun yarjejeniya cewa za ku yi dashi kuma kun yi yarjejeniya cewa shi wanda ya ajiyar wannan kudin dashin a ƙarshe in an gama za a ba shi wani lada wanda ake cewa karan dashi saboda ɗawainiyarsa da jajircewarsa wajen riƙe amana in kowa ya yarda da haka wajibi ne a ba da wannan karan dashin kuma idan ka karba ka ci baka ci laifi ba baka ci haramun ba sai ce shin ya halatta ma'aikata su ci albashinsu bayan sun tafi yajin aiki tare da cewa ba su yi aiki a watan ba to wannan yana komawa ne zuwa ga ka'idar da aka ɗauke su aiki ina jin a ka'ida ta ma'aikata kun fi ni sani musamman waɗanda suke aikin akwai dokoki na civil service ila daga ciki akwai dokar akwai yanayin da ma'aikata za su samu kansu in sun samu saɓani da gwamnati ko da ma'aikatar da suke aiki ko da kamfani za su iya tafiya yajin aiki to shi me doka ta ce a wannan lokacin idan kuka tafi da yajin aiki za a yi albashi ko ko yajin aikin in ya wuce kwana kaza to ba albashi sai ka koma ka karanta wannan ka'idar in doka ta ce idan ma'aikata suka yi yajin aikin da ya wuce kwana kaza to ba za a ba su albashi ba sai kuma aka baka to kai ka san cewa wannan ba haƙƙinka ba ne sai dai ka koma ka sake tuntuɓar ma'aikatarka ko ka tuntuɓi jagoran aikin ku mana daraktan wajen aikin ko md na wajen aikin ya kuma aka ba mu albashi alhalin mun yi kaza mun yi kaza idan su suka zo suka canja dokar su to wannan halal ne ka ci kayanka an gane ko amma musulunci bai ce ba kawai kaulan wahidan dan kun yajin aiki karkuci karkuci albashi saboda a wasu lokutan akwai ayyukan da ba wai daman sai ka yi aiki ake baka albashin ba shi aikin zuwa yake yi misali aikin ofis wani lokaci za ka yi ta zuwa ofis din babu wani aiki kuma ka je ila da ka je sai ka kwanta kai ta bacci ila da ka je ko kuma ka san babu aiki sai baka je ba dokar aiki shine tunda babu ba aiki a ofis ɗinka la'alla ko baka zo ba ba laifi abin dai da ake cewa shine in dai da aiki to kai maza kai aiki in dai da aiki ka kula to wannan babu laifi ko ka ci albashi a irin wannan yanayin domin aikin gwamnati ya sha bamban da aikin kwadago na individual mutane shi kan mutumin da ya ɗauke ka aikin gini to wannan kaga sai ka yi masa aikin sa na leburanci zai ɗauko kuɗin ka ya baka shi ma iri biyu ne zai iya cewa ga gidana ka gine min shi a lokaci kaza bai sa maka ka'idar kullum sai ka zo ba shi dai kawai ya baka lokaci kuma ta yi an yi jinga duk wuni zai baka kaza ko da baka zo ba a wunin in dai zaka cika masa wannan ka'ida ta ka mai masa aiki a cikin kwana kaza dan ka karbi kudin wunin babu laifi amma in ka'ida kuka yace duk wuni in kai aiki zan biya ka to sai ya zama wunin baka yi ba to wannan ba zai biya ka ba kuma in ka karba a wannan lokaci ka ci abin da yake ba halaliyar ka ba wannan kam yana yana shan bamban kwarai da ayyuka na gwamnati a zamanin sahabbai ana ware wa sahabbai kuɗi na albashi duk wata kuma wani lokaci ba aikin suke ba ba ma aikin amma idan aikin ya taso kuma za su yi kuma akwai da yawa wanda suke karɓa albashinsu akan haka suke ci akwai waɗanda su kuma ba su yadda ba masu a ware musu albashi zuwa ƙarshen wata su suka ce a'a idan ya zama cewa an ce duk wata za a bani albashi kaza to idan ya zama na karɓa albashin kuma ban kai watan ba ma na mutu fa wasu a taka tsantsan su ca suke yi a bari albashi duk ranar da na fito ne aiki a bani na ranar gobe in na zo a bani na gobe in ban zo ba ku riƙe kayan ku ban zo ba Umar ibn Abdulaziz haka yake karɓar albashinsa shi baya jiran cewa ya aiki sai ƙarshen wata a bashi kuɗi shaye duk ranar da na fito ofis a take mun kuɗi na in na tashi a bani in na zo gobe shi shikenan in ba ku ganni ba to kuɗin ku na hannun ku ma ina gidana to da haka duk wanda mutum ya ga zai yi daga cikin wannan kuma aka yarjejeniya tsakaninsa da wanda yake wa aiki in yayi babu laifi almuslimuna ala shurutihim ya tambaya ta gaba yace ce assalamu alaikum malam ina son kai mana ƙarin bayani akan ina jin yana son ya ce ko dangane da kace na ce da ake yi kwanan nan dangane da cewa mata sai sun kai shekara sha takwas sannan su yi aure wannan tsokanar musulunci ce da wanda ba musulmi ba suke yi kuma wasu musulmi wanda ba su da ilimi ko suke da jahilci suke shiga cikin magana abin mamaki ake gaya min cewa wai wani babban mutum wai musulmi ne wai yake faɗa ma'aikaci ko lauya ne ma wai wai ma'aikaci ne kuma a abin nan a majalisa wai yake cewa ai auren annabi ma da nana Aisha da annabi ya auri Aisha a shekara shida ya tare da ita a shekara tara ai wannan ma al'adar larabawa ce qur'ani ma bai ce ba kaji jahili me kake son qur'ani ya ce maka bayan gashi a aikata practically an yi aikin annabi ai fassara qur'ani ce kuma ko larabawa suna yi da sunan al'ada sai annabi ya zo ya yi al'ada ya zo koyarwa me ya zo koyarwa addini ya zama addini ka faɗi wannan magana jahilci ce kuma abin da muke faɗa wa waɗanda ba su sani ba ko musulmin da ilimin bai kai nan ba su turawa da manufa suka kawo abin manufar shine ku ci gaba da zama irin yadda suke zama a tarwatsa a watsi ai ba su hana zinar ƙasa da shekara sha takwas ba a ƙasar su ana zinar shekara sha takwas da ƙasa da haka amma ba su hana zinar ƙasa da shekara sha takwas ba aure kaɗai suka hana yau daman wake aure musulmi su ai ba sa aure ba su fa hana a sadu da mace tana ƙasa da shekara sha takwas ba abinda kawai suka hana a aure ta da sunan aure to sun san ku ta hanyar aure ake samun 'ya'yan halak ta hanyar aure al'umma take zamowa mai sanin ciwon kanta ake samun dangantaka babba ya san babba karami ya san ƙarami ɗa ya san ubansa uba ya san ɗansa amma ta hanyar rayuwar dabbar dawa irin tasu ba yadda za a san haka sai yaro ya tashi yana jin haushin kowa saboda a titi ya tashi ya harbe wanda ya ga dama ya kashe wanda ya ga dama saboda haushin kowa yake ji a society ba yi da wanda zai bugi kirji ya ce ubansa ne to haka suke so mu koma idan muka koma haka a irin lalacewar mu ta yanzu daman babu ilimi daman babu aikin yi kuma ga shegu sun yawa a gari to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da haka za su ci gaba da danne mu komai a rayuwa sai dai mu ci suɗin su in mota ce sai dai suɗi in riga ce sai dai siɗi komai mun zama 'yan siɗi suka suna ta ci gaba sun ban mu a baya da haka ya kai musulmi ka gane babu abin da suke tsoronka da shi yanzu a duniya irin yawanka kuma irin da 'ya'yanka na albarka sukan idan tsohuwa ta tsufa sai a ɗauke ta a kai ta gidan gidan tsofaffi makomar tsohuwa a turai gidan tsofaffi makomar tsoho gidan tsofaffi sai shekara ta yi ɗansa ya je da fulawa ganye ya bashi wani ma sai ya haɗa shekara biyar bai je ba to so suke mu su koma gidan zu muka tsofaffin mu ya tsofaffi ne masu albarka an ce da mu sai mun kyautata musu za yi albarka to wannan suke mana hasada kuma wannan maganar da ake faɗa ba wai musulmi ba kaɗai wallahi mai hankali cikin kiristocin najeriya ba zai yarda da ita ba mai hankali in kaga mutum ya yarda da wannan mahaukaci ne shi kamar magana auren jinsi ne ai namiji ya aure namiji mace ta aure mace abin mamaki wanda ba musulmi ba ma a majalisar Najeriya suka kalubalanci abin saboda abu ne wanda mai hankali ma ya san sakarci ne ko su can a ƙasar su yan iska ke yi amma ku su kawo muku masu hankalinku da tunaninku sai za su yi wannan bai kamata wannan ba a addinin musulunci yarinya ko yau aka haife ta ana iya ɗaura mata aure aure yi da shekara wannan shine abin da malaman musulunci suka faɗa ka koma kitabun nikahi cikin sahih al-bukhari fathul bari da ibn hajar ya kawo hadisin urwa dan zubair urwatu dan zubairu dan kanwan danyen na na aisha ce ya tambaye ta yace ya gwaggo wai yaushe kuka yi aure da annabi tace ina ai shekara shida aka daura aure to kuma yaushe ya tare da ke tace ina ai shekara tara da ibn hajar ya zo sharhin wannan hadisin sai ya kawo maganganun malamai yace malaman musulunci sun yi ijma'i kan cewa aure bai da shekara a yau aka aure aka haifi yarinya yau za a iya ɗaura mata aure sai dai tarewa sai a jira sai ta girma amma shi ɗaurin auren koyaushe aka yi yayi shi yasa zamu ga iyayen mu fulani tun yayan su suna jarirai suke ɗaura musu aure saboda babu rigima ma in an taso a ce an mata auren dole ko ta yanka miji ko wata tsiya ko suna competition wancan ya je yayi tsafi wancan ya je ya binne kaza su tun tana yarinya sun gama da haka musulunci bai sa adadin shekarun aure ba amma dole yarinya ba za a tare da ita ba a sadu da ita ba sai ta girma girma kuma daban balaga daban mace tana isa a sadu da ita tun bata balaga ba akwai yarinyar da take da girman jiki kan ta balaga ma ta cika mace mamanta ya fito ta girma za a iya saduwa da ita wanda fitan mama kuma ba alamar balaga ba ce ba ba daga cikin sharuɗan balaga mace za ta iya yin mama kuma ba ta balaga ba balagan mace ko dai ta yi al'ada ko ta kai shekara goma sha biyar ko ta yi gashin mara wannan shine alamomin balaga ko fashewar murya amma baya daga cikin alamar mace fitowar mama amma kuma duk duniya ta yadda yarinyar da mamanta ya fito za a iya saduwa da ita da haka musulunci ya yadda za a iya saduwa da mace a lokacin da ta girma ko bata balaga ba ko bata kai shekara goma sha takwas ba yau shekara goma sha takwas ma ta wuce balaga ba ta balaga har da shekara uku to kai ma lokacin ina ne zaka aje ta shekara ta balaga da shekara uku a gaban ka tana da masoyin ta da koma dan shege kuwa ta da koma dan gaban fatiha duk mai hankali duk mai tunani in 'yarsa ta kai manzalin balaga wallahi akwai wanda ba sa iya bacci saboda fitinar zamani ba yi da kwanciyar hankali za ka ga mutum Allah ya masa komai na rayuwa amma Allah ya jarabce shi da ‘ya'ya tara mata goma mata sha kaza mata duk sun balaga a gabansa sai ka gan shi a gijice a firgice me fargabarsa waɗannan ‘ya'yan mata kullum da su nake kwana da su nake tashi fitintinin zamani sun yi yawa ban san me za su ɗauko min ba kuma manzo Allah fa yace duniya ba za ta tashi ba alkiyama ba za ta tashi ba sai mata sun kuma maza yawa sau da hamsin sun ninka maza sau hamsin saboda a ƙarshen duniya ya kukuka za su yawa duk inda ka ji an yi yaƙi an samu matattu goma to tara maza ne ɗaya ce mace wani lokaci ma duka maza ne kuma inda za ka tafi mataniti na kowane asibiti inda aka ce an yi haihuwa goma to kuma tara mata ne ɗaya ne namiji a ƙarshen duniya haka za su yi ta yawa a yi ta haihuwarsu in hadari aka yi a mota maza ke mutuwa don su mata ba su cika tafiye-tafiye ba ina za su in yan fashi ne suka shiga gida kan su kashe uwar gida mai gida suke kashewa to da haka matan za su yawa a ƙarshen duniya fitina za ta yawa domin duk inda mata suka yawa fitina za ta yawa sha'awa za ta yawa shi yasa addinin musulunci ya ce a yawaita yin aure addinin musulunci ce ai maganin irin waɗannan matsalolin da auratayya to amma kuma wasu gidadawa wawaye har su zo su kawo maka wannan magana har ka yadda dabbobin da mutum zai je gidansa ya tarwai da wani da matarsa wai ce a kyale su kar kai disturbance din su wai su za ka kwatanta rayuwarka da tasu har suke burge ka tsafta buri kashi a moda mutanen da har yanzu duk waye wasu ba su iya tsarki ba kashi za su yi su shiga ruwa da kashin su su yi wanka su suke burge ka ina hankalinka yake waɗannan su za su nuna maka yadda za a yi rayuwa kyale su dai a duniya wawaye bayin duniya su yi jirgi mu hau mu tafi maka su bayin duniya sun wa duniya jirgi mu kuma mun je mun bauta wa Allah ba shi kenan ba in ka mutu jirgin yana nan baka tafi da komai ba ya alamuna zahiran min alhayati dunya wa hum an alakhirati hum ghafilun haka Allah ce kakka damu da su duniyar su lahira su muka kawo musu su cinye anan amma idan ka je lahira ba su da komai ulaika lazina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malu wa yawma yu'radu allazina kafaru ala an-nar adhhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha fal falyawma la tujzauna فاليوم تجزون عذاب الهون بما fil تستكبرون في الأرض بغير الحق وما كنتم تفسقون ranar da za a taro su a gaban Allah wai su suna neman za a ba su lada sai Allah ce a ai duk kun ji daɗi a duniya ba kun yi kaza ba kun yi kaza kun je duniyar wata kun fanta ma kun shakata kun shiga duk inda kuka ga dama kun kulla fitinar da kuka ga dama kuna ganin kuke da kun faye kuna a duniya duk ba kun yi haka ba wa yau kar ku ce mana komai ba ku da komai ku ja gefe wamtazul yawma ayyuha almujrimun waɗannan wai su suke burge wani suke ba abin burgewa bane ya dan uwa rayuwa tana cikin abin da Allah ya tsara maka cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da kai yarka in ta isa aure tana da mai neman ta mutumin kirki ka aurar da ita kar ka jira mutanen banza sai ta kai shekara goma in ta kai shekara goma sha din ma ba za ka gansu ba ba ta kai ba ma ba za ka gansu ba ta cikin shege ba ruwansu da kai ta jawo ma ɗan gaban fatiha ba za ka gansu ba ba ruwansu su suke da shashancinsu in sun ce wai auren wuri yana sa mata cutar yoyon fitsari tambaye su zina wuri kuma fa maganin me take ita kuma ai zina wuri ba su hana ba amma kuma ita sai ba sa faɗa cewa tana sa yoyon fitsari saboda ita interest ɗinsu ne suna so a yi ta aure kaɗai shi aka tsangwama saboda kawai musulmi su suke yin aure daka ba wai ku daina aure so suke ku yi ku lalace yadda suka lalace waddu law takfuruna kama kafaru takununa sawa'a so ake ai haihuwar guzuma da kwance uwa kwance ba uwar kuɗi ba ja ba riba wannan hasada ce da haka mu musulunci ya koya mana rayuwa kuma mu alhamdulillah musulmin Najeriya bature da ya shigo da tsarin mu na rayuwa ya gamu ya zo ya tarar da mu muna da administrative din mu muna da shugabanninmu sarakunanmu na gargajiya da kotunanmu da al'adarmu da komai don haka tun kan a haifi uwar mai sabulu balbela yake da take da ba wani abu da bature zai zo ya koya mana kuma ku yan majalisar mu in dai mu kuke wakilta to ku sani al'ummar musulmi wannan ya ci karo da addininta. kuma ka'ida ne duk ɗan majalisa ya wakilci al'ummarsa ya kare interest ɗinta na addininta da kuma na al'adarta wannan shine abin da aka ɗauke ku aiki dan shi in dai kuna so ku ci halak malak to ku kare mana addinin mu ku kare mana al'adar mu in su sun ce za su yi haka su je can su ta yi a garin su su je can su ta yi a kasar su amma mu a kasar mu su bar mu mu yi abin da muke so su bar mu yi abin da ya dace da al'adar mu ya dace da addinin mu wannan shine abin da yake na amana wanda ya zama wajibi kowa ya sani kuma ku ji tsoron Allah waɗanda ba su da ilimi akan maganar addini su zai na sa baki akan maganar addini wanda bayi da ilimi akan magana addini ya daina katsalanda baka san yaya auren na na Aisha ya kasance da Annabi ba ba ka san matsayin hadisi cikin addinin musulunci ba baka san matsayin ayar Qur'ani ba da yadda ake kafa hujja ba ka tashi kai katsalandan kai daɗin baki ka ce ai al'adar larabawa ce zaka bar musulunci baka sani ba wallahi uzurin ka kawai kila saboda jahili ne baka yi makarantar islamiyya ba amma wallahi da kai makarantar islamiyya ka sani ka faɗi haka kafirci ne fita daga musulunci ne annabi ya magana kai masa katsalandan ka ce ai al'adar larabawa ce kana criticizing din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda da sani kai haka ka fita daga musulunci amma uzurin da muke maka la'alla jahili ne baka yi allo ba dan sakanni in dire ce ka dire can iya can kai baka hada da islamiyya ba wanda wannan shine famar da muke yi da wasu daga cikin waɗanda suka ɗauki cewa in mutum ya san rayuwa shi kenan in bai haɗa da addini ba ma ba komai wannan illa ce ka san rayuwarka kai boko kuma ka san addininka ka ci duniyarka ka ci lahirarka wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik da haka abin da muke da bukata kenan shuwagabanni masanan boko masanan addini masanan duniya masanan lahira masanan addini masanan rayuwa in dai ba ka da ɗaya to sai an tafi babu kai addini kaɗai ka sani baka san rayuwa ba sai an tafi babu kai sai ka tafi a baibai sai an ninke ka sai an maka natsi da lauje sai an maka nutso da malfa hakanan in rayuwa ka sani kuma baka san addini ba in baka yi wasa ba sai ka zo a farau faran a garin banza ka tafi a farau faran wofi ka zo a ala koro ka tafi a ladan gabe to kaga wannan hasara ce ba karama ba Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisanta ta wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa